uzurin ya abu su dai yan uwa taya mu da addu'a Allah ubangiji ya <clears throat> kula da rayuwar mu Allah ubangiji ya bamu kuma ikon ci gaba <clears throat> kamar yadda aka saba alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi karatuka guda biyu bana nan amma dai yau na san cewa za mu tashi alƙa ta goma sha takwas ne an yi da <clears throat> so haka wanda aka yi da ni mun tsaya a wannan da nake cewa zan kawo mana rikodin ɗin malam lawan Triumph. akan mukabala to ban sanya aka karki ba ko malam an dora ko ba dora ba dai ban sani ba yanzu dai abin da <clears throat> zan ce ga malam nan na haɗa mu da shi sai a ɗan yi min briefing ɗin ɗan abin da aka yi kaɗan sai kuma a ɗora na yau don kada karatun nima ya banna baya malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu ah, sai yi barkanmu da wannan lokaci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 lokaci a daidai wannan rana yau muna 29 ga watan al'awal hijira 1446 wanda ya daidai da watan miladiya ina ga yau uku ga watan goma ke yau biyu ga watan goma eh, hijira dubu biyu da miladiya yau biyu ga watan goma eh, dubu biyu da ashirin da hudu kuma karatunmu na raddi ga lawan turayen eh, wannan ne zama na goma sha takwas ma'ana dai alhamdulillah tun da ya faro karatun nan zuwa kayo yau ba wani bashi da yake bin ba, ba wani karatunsa da da ake bin wani bashi eh, da abubuwa da yake ajiyewa karatuka na kalubale da challenging da waye muna zuwa cikin taimakon Allah muna mai da martani a kai muna kuma haskawa mutane abin da yake shine gaskiyar al'amari dangane da tuhuma da yake yi wa ahalullahi a kan littafin jawahir ma'ani sannan littafin da ya ɗauko ma yake so ya yi muƙarana wato eh, littafin al'ukudu duriya kenan na ibnu abdulhadi shi ma ba mu bar shi a baya ba muka ce lallai lallai za mu tafi tare da yan uwa a cikin wannan littafin mu bibiye shi muna kukuto da abubuwa wanda ya kamata a ce mutane sun riga da sani dangane da wannan littafi na wajen kurakurai da yake yi a ciki tun daga kan kan baki tun daga kan wato fassara ba daidai ba da kuma rashin fahimta wanda babu wani sati a cikin satukan nan guda goma sha takwas ko ce babu wani karatu a cikin zaman nan da muka yi guda ah, goma sha takwas wanda ba mu kama malamin da irin waɗannan ah, wato kurakurai ba a cikin littafin al'udud duriya wanda kullum abin da waɗannan gyararraki suke nuna mana suna nuna mana irin rashin wato gogewa ta malamin da kuma irin rashin kulawa da ɓangaren ta haƙiƙi da da shi ko da masa'il ya zo na karanta karatun su yi karo da na manta ban sa ta abinu do ba muddin hadisin nan ba ba ba ba hadisi ne wanda ya riga da ya san shi ba in dai hadisin yana buƙatar shari'i to sai ka ji malamin ya yi kwajariya a ciki baya yin tahqiqi a wannan karatun gaba ɗaya eh, sai ka ji ya fassara ba daidai ba abin na ibnu taymiya su ma littattafan na ibnu taymiya su ma haka muke fama Za ka ga in an zo karanta su su ma in dai eh, jawabi ne kan wata matsala kuma ya dage ya ce sai ya fassara ka samu galibi akan yi mummunar akan yi mummunar haɗuwa wadda wannan sai ta nuna maka akwai abun kunya a cikin da wanda yake danganta kansa da ilimi har ma ya kafa kansa cewa shi naƙidi ne ana zuwa zai gyara ya ce nan daidai ne nan ba daidai ba ne ba yana nuna ya yi haɗa da ilimin sufanci gaba ɗaya ya yi mm. haɗa da wannan ilimi sau da haka har ya kafa kansa manyan malaman sufaye zai iya musu martani ah, da shauransu to ah, wannan karatuka kamar yau ko wannan da aka yi karatun da muka yi din eh, wannan na guda goma an yi da yawa ina ta murna ina cewa alhamdulillah yau eh, wato al'ukudu durriya ba za mu samu matsala ba Kawai za a wuce na ce karatunmu ba zai tsaho ba, saboda dama muna cikin watan Maulidi. Mu a wannan watan mu saba da irin waɗannan a ah, ba. Gaskiya ne. yawwa don a wannan watan misali eh, gani ne ce ko irin martani din nan ma na maulidi din nan a zo a mai da martanin maulidi ma irin yadda na ga daren sha biyu ga watan rabiul awal ne yadda duk duniya ta ɗauka da musulmi da kafirai duk duniya ta ɗauka malam ana ta yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi ba ba kafiri ba musulmi duka ana ta shugaba kirari sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa na ce to mu wannan ma bari mu ja ma bakin mu shiru ma kan kabiyan mai da martani ba ina cewa ka a mai da martani ba din a mai da martani daidai ne misali ni kawai farin cikin da ne ne ma ya hana ni cewa ma to waɗannan wahalallun ma masu cewa za su yi faɗa da maulidi ma me zan tsaya ma in ce musu ma ga yadda duniya abu kullun kullun su kansa kuke yi amma kullun abu daɗa mamaya yake yi shine yawwa to sau da haka mu a irin wannan watan abin da muke shagala da shi shine ambatan darajoji da matsayi da girma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To, amma larura ta sa ba mu so shi lawan turayen ya bar mana wani bashin wani karatu. In yi wani karatu a ya zo ya wani karatu ba mu biya bashi ba mu sa haka. Shi sa muka takure kanmu. Yawwa, yawanci maulidi a watan nan in dai ni zan saka lokaci to ba na saka talata saboda ya haɗe mana to duk da hakan sai an zo an sami wani maulidin da yake na ba yadda za a ki zuwa kuma ya yi kilashin cewa ya zo talata din to a irin haka muka tsinci kanmu a jiya ya sa muka yi sanarwa cewa yau za mu zo mu shi wannan karatu insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma gashi marama, sannan Uh, kafin mu fara uh, kunna audios uh, ko videos din triumph lallai ina ga ai karatu ɗaya ne ma kai fashi sai ne karatu ɗaya ne eh na wannan na wanda muka yi din satin da ya gabata eh, da mala so da haka shi ne aka yi alkawari za a kunna wannan wayar ta da aka yi a can wancan tasha din kuma alhamdulillah da lokacin kira ya zo sai muka ce masu kira su yi mana haƙuri sai muka ce masu kira su yi mana haƙuri su yi haƙuri ba za mu kira ba wannan wayar kawai za mu kunna ta tsaya a madadin kira a saurare ta ajiyar da ta kasance sau da haka aka kunna wayan nan wanda har sarki zaki ma ya ji ba zai iya jurewa ba sai ya shigo yana sauraron shirin a inda yake so da ya ji wayar yadda ta kaya sai ya ji ba zai iya jurewa ba shi ma sai eh. kawai muka gan shi ya shigo cikin program din aka har ya kare mu da wasu videos din ma na shi din da na Dr. Sani duka ya sassaka yadda suka yi wa musayan magana akan shi Abdulkadir Jailani radiyallahu anhu da shauran da aka mm. alkawarin da kawai mutane an cika samu su a satin da ya gabata an saka wannan mutane sun ji kuma na san sun yi istigarabi yadda za a ce da mutum kai ne kake kafa challenge ka ce kuma an kuma amshi challenge din challenge naka kuma ka zo an kawo maka har gida ka saurara an maimakon ka ce ka karba kuma wai kawai sai ka ce wai a'a wai su ma wai su je su saka littafi eh haka ne su ma su je su saka littafi eh wai ita muƙabalar wai so ake a kawar da hankalinsa daga daga karatun wai da yake yi na ce in zai mana adalci sau da rena hankali in zai mana adalci sai ya di kai shaida ne duk sanda za mu gayyaci na nan abinda muke cewa ya ɗan dakata da karatun 'yan masa'il da aka yi isaransu ya tada ƙurasu, ya tsaya mu tattauna su sai ya ci gaba da karatu mu mu ci gaba da bibiya abin da muke faɗa kenan amma ba mu ce wai ya bar karatu ko ya daina karatu ba mu wannan karatun taimakon mu yake naga akwai akwai wani dan uwa da naga postin ɗinsa ba rike sunan ba wallahi ya ce shi hmm. wannan wannan abin da Tirayim yake dan dariƙa ne ya yi postin ya hmm. sa hoto na saboda ya yi mentioning ɗina na na ga uh, post din amma wallahi ba rike sunan ba yana cewa shi wallahi lawan tirayim ya taimake shi wannan karatun da ya kafa saboda bibiyan da yake wa karatun mu na warwarewa eh. ya ce wallahi tallahi ba karamin karuwa musamman karatun da muka yi na karshe da kai akan wannan gurin da muka ce bara mu karanta din nan wannan ka'ida eh. din ta maulan mu shi ala razim so ka san duk wanda ya dan yi tarbiyyar ruhi to in ya ji ana wannan karatun ji zai yi misali ana kaman kara shi ana wani promoting sa sai ma. To wannan appreciating ɗin ya fito ya yi rubutu, ah, na ga rubutun wallahi amma ba riƙe sunan shi ba. So mutane da yawa suna nuna cewa to karatun wannan da lawan yake ma taimakon su yake yi da yake wannan karatun. Ah, Saboda ya sa mun zo ana ana ana karanta ana wa mutane fakkin bayanai yanda suke yauwa so kaga wannan mu ba za mu so waye daina mu ce waye daina karatu wai ko ya daina ya ci gaba da karatu so da haka kada ya wasa da hankulan mutane batu na mukabala kawai ake a zo a yi mukabala mukabalan nan wala Allah so ɗaya za a yi ta a ci gaba da karatu wala Allah kuma za a buƙatu a ce to an tattauna ana da buƙatar a ƙara tattaunawa wala Allah a tattauna kawo na biyu in aka yi karo na biyu to sannan sai a sai a sai kuma ya ci gaba da karatu mu mu zo mu ci gaba da bashi kalas tukuiti ba shi kenan ba ba wani batun wayar ba kula dama ita ita mukabalan ai ba wai tana nufin dama a tsaye da karatu a daina yi ba kwata-kwata a kai ne ka zo da calanjijjika ka ce in an isa kuma kalubalen nan na ga an ɗan karba ko warai kuwa yawa ai ba cewa aka yi ka zo ni ba abin da na sani ai ba a taba cewa malam lawan ya zo a zauna da shi idan aka zauna in ba hujjoji ya ci gaba inda hujjoji kuma ya daina karatunsa ba shi ya ba da kalubale aka ce an karba saboda haka idan aka zo aka tattauna ruwansa ne ya ci gaba da karatunsa ruwansa ne ya ce to shi kenan ban gane ba yanzu na gane ni ba abin da nake fahimta kenan shi ne karatun shine saƙonmu, ba mu da wani sako ba wannan ba so da haka yan uwa a daina amfani a ce wai mu wai muna so mu janye hankalin sa wai da kan kara wani janye hankalin ka da kai ah, ai duk wanda yake bibiya duk wanda yake bibiyan makaratukan nan ni ina tunanin ai zai riga zai fahimci gaskiya ne inda yana bibiya ya san farkon abun kuma ya san yaya abubuwan suka juye sai dai mutum mai san zuciya kuma wannan kaga ba yadda zaka yi gaskiya ne To, alhamdulillah wannan shine kamar yashin shimfiɗa da zami. Za mu shiga a gurguje saboda videos ɗin naga kamar suna da ɗan yawa, duk da ma hakan ma taƙaice su nai. A bidiyo na farko, kalmar muta'akhir sai fassara ta da mutaƙaddim. Kaga ai tazad ne ma'ana ba tazad ba kishiyoyin juna ne eh. ta eh, akara ai duddu ta kaddama ne in aka ce wa ta akara kaga ai ya kishiyanci ta kaddama ne ya ga ce eh, ta kaddama Tirimiya ma ai yi amfani da su ta akara ba'athan wahwa fadlan muqaddam ko min al a ahanani bal min al-ummi arhamu yawwa <laughs> kaga abinda malaman balaga suke cewa ibad kenan kenan ko a faɗi kalma a faɗi kishiyar ta da a cikin jumla kwaya ɗaya haka nake zaton a wajen masu balaga ilmin sai ya fassara kalmar mutaakhir din da mutaqaddim mutaqaddim wannan ko ya faru a hashiya a hashiya ya karanta gurin na faɗa maka hashiyan nan ya mata hawan kawara kuma tana kunyata shi hashiyan nan ta haka kake eh, ta shi al'uqud duriya a nan nake yawan kamo shi saboda ita kaman kaman biya ta yake gaba gadi ba wani tsayawa ya abu kuma can akwai ɗan ƴan alamomin guri masu wasali ana ɗan yin ɗan wasali haka to yakan ɗan abu to amma dai ita hashiyan nan yakan ɗan faɗi da yawa a gurin to sai ya fassara yawwa sai a kunna na ɗayan wannan a shafi na casa'in da bakwai ga masu bin shafin na shafi na casa'in da bakwai a nan yi wannan a hashiyar shafi na casa'in da bakwai a nan yi wannan katobarar a kunna ya a kunna sai di sannan wa jawabin an su'alin warada minar rahaba ibn taymiya yana da littafi mai suna jawabun an su'alin warada minar rahaba shi ma wannan littafi ya gabata akan wanda suka shuɗe su ya shuɗe ma'ana ibn rushayi yana faɗan cewa kamar wancan wannan ibn taymiya ya fara wallafa kafin wa'ancan to sannan ibn rushayi ya ambaci shi ma wannan littafi a cikin mu'allafatu shekul islam nasa a shafi na ɗari uku da bakwai sai ce kuma tambayoyin wahiya wahidun wa arba'una su'alan kin sa iya bis yawwa to kaga ji abin da ya ce so in ce ma idan ba zai tsare mu ba in turo maka sakadin eh, ka ga abin da suka ce wai abinan ok safa ta abinan ɗin eh safa ta gurin inda ya karanto yawwa eh inda ya karanto ya ce wannan jawabi ya gabata haka ya wannan jawabi ya gabata bisa abin da suka suka zo kuma muta akirun ne ya jinkirta ala talihi a wanda suka <laughs> biyo bayansa shi sai ce ya gabata sau da haka wanda suke bibiya ina ga hoton nan na turo maka na so ma gurin zane na ga na kasa ta WhatsApp ɗinka a ramba mtn ok na da ta da ka turo min ta telegram sai in sa wa mutane masu gani ok ta telegram ko eh. to bari an tura maka ta telegram Ok, a cikin footnote ne ko? na a cikin hashiya ne ai a hashiya ne a hashiya ne lamba ta nawa lamba ta nawa tasa'in da da bakwai shafi na ba feji ba ba feji ba eh. hashiyan ai ka san footnote din ana sa number 1 2 3 Oke, ta farko number 1 farko hadal jawabu mutaakkirun ay ala ta gaskiya ne gashi nan ka gani a loda a loda shi ne eh na sa ma a telegram din na, na telegram din na na yi masa cycle ne to bara in sa saboda eh saboda masu wannan su gani to abin da nake so a gani shine shi littafin da ake wa footnote din number one shine jawabun an su'alin warada minar rahbati sai aka ce hadal jawabu wannan littafi na ibnu taymiya wanda aka yi masa suna da amsa ga tambaya da ta zo daga rahba sai aka ce muta akhirun ala talihi wato ya jinkirta gabar littafin da ya biyo bayansa wato jawabun an su Alin warada min maridin to wannan littafin shi ne aka fara shi sannan aka yi wancan na saman abinda ake so a ce kenan shi kuma sai ya ce wai wannan littafin ya gabaci waɗanda suka zo bayansa a'a ya jinkirta ni ma'ana sai da aka yi waɗanda suka zo bayansa sannan aka yi shi ma'ana shi daga baya aka yi shi kakka gan shi a jere a nan ka zaci riga yi waɗancan so da haka eh. rashin nutsuwa da rashin ta ya sa wato bai iya eh, gane wannan wannan abun ba to sannan malam ya eh mana sannan eh, a maɗai na biyu mana bidiyo na biyu kenan na shi ma igen hashiya ne shafi na casa'in da tara a nan shi wato mu'allif wai inda zan sa obale din nake nema ma na ga ya zo ok shi wannan littafin ko daga baya ai asawa asawa mutane su ga su ga shaida dan dai abin ya dinga sakon ya dinga zuwa masa ya tsaya ya dinga yin abin da ya dace dangane da wannan karatun Ya ka zo kai ta abu a teburin mai shayi yake ba ya kamata ya san haka <laughs> ai ne a kujera yake ta karatu da yake ba da karatu shi yasa muke nuna masa waɗannan abubuwa gaskiya ne to na biyu yawa na biyu abin da ya faru shi ne a hashiya ya fita na 99 lamba ta shida a hashiya. An ce a cikin shi sulbin littafin ya ce wa masa'il wa ajubatuha wa masa'il wa tuha fi qitalin tatar alladhina qadimu ma na, wa gairi. Ibn Taymiyyah yana da wani rubutu da ya wanda mas'aloli ne da amsoshin tambayoyi ne da amsoshinta akan yakan mm-hmm. tatar wanda suka gabato tare da gazana da waninsa. to shi wanda ya yi ta haƙiƙin al'udud duriya wanda shi eh. malam turayim yake amfani da shi. To bai da tabbacin wannan masail da Ibnu Abdulhadi ya faɗa. Bai da tabbacin cewar tana cikin wadda Ibnu taimiyya ya tattauna a majmu'ul fatawa a mujalladi na 28 bai da tabbacin haka don haka da zai magana bai ce wannan matsalar tana mujalladi na 28 a mujmu'ul fata bai faɗa haka ba amma shi lawan da ya zo bai gane maganar da yake ba da ya tashi sai ta yi wanda yake so ya ga wannan masail ɗin suna cikin mujalladi na 28 a majmu'ul fata shi kuma mai taƙiƙi ba haka ya faɗa ba abin da ya faɗa daban abin da lawan ya faɗa da ma. yawwa shi abin da yake cewa na fahimta fi majmu'il fatawa al-mujallad al-thamin wal 20 ajwibatun iddatun fi qitali tatar ka fahimta nan ibnu abdulhadi ya ce daga cikin rubuce-rubucen ibnu taymiya akwai wasu tambaya da amsa wanda ya yi su kan yaƙatta ta wanda suka gabato tare da gazana da waninsa. Da ya sa lamba shi da sai je hashiya sai ya ce, To, a dai majmu'ul ulfatawa a mujalladi na 28 akwai amsoshi da yawa da Ibn Taymiyyah ya bayar akan Italu ta, Ka ji abin da ya faɗa, bai ce mm. wannan tana ciki ba. Kaga tayu bai ganta ba. Gaskiya ne. So da haka yana kokwanton cewar in ma dai shi zanen nan ta yi ko ba ba shi ba ne ko kuma a'a akwai wani gyaran da zai zama amma dai tabbas Ibn taymiya ya ba da an mai tambayoyi ya ba da amsa gane da sha'anin ta ya kasu ya yi rubuce-rubuce a haka kuma in an je majmu'ul fatawa mujalladi na 28 za a gani Good a jama'a ina ga yawa <clears throat> network ɗin malam ne ya sauka a ɗan yaƙuri kafin ya dawo <clears throat> wato harkar ilimi da akwai wahala da akwai wahala shi sa idan kana ɗalibin ilimi in za ka faɗi magana musamman in raddi za ka yi ko naƙadi za ka yi gyara kenan ka haƙiƙanta cewa abin da za ka faɗa ɗin haka ne eh, ka tabbatar da cewa abin da ka faɗa haka ne saboda idan ba haka ba lallai lallai in ba haka ba za a dinga shan wahala Ni ma network ɗin ne ai ya mun tsiya. Eh ni ma MTN ne ya ɗauke mana gaba daya. Yawwa. Amma dai yanzu na ga. Ina cikin magana kawai sai na ga ya waje da ni. <laughs> Nima ma wallahi haka sai na ga ya waje da ni gaba daya. Dama kafin mu hau na ga alamun MTN bai da ƙarfi sosai. To kaga dai abin da shi mai hashiya yake magana daban abin da lawan yake magana daban shi kuma abinda da yazo ita kalmar iddatu yawa iddatu ajubatin din a ajubatun idda fi itali tatar sai ya rasa kuma ya zai da ita ya ce wannan littafin yana majmu'ul fatawa sai eh. kuma can a gaba ya ga iddatu ajubatin ajubatun idda kai fi itali tatar maimakon ya dawo ya gyara ya gane cewa yadda ya abu wallahi sai ya daɗa kwabawa dai la haula wala quwwata illa <laughs> wallahi sai ya daɗa kwabawa amma dai a sawa a ji daga bakinsa bara mu sa al'uqudu na biyu ba yawwa eh yana da littafi masail wa ajwibatuha fi qitali tatar alladhina qadimu ma'a na wa ghairihi yana da littafi mai suna masail wa ajwibatuha masail wa tambayoyi da amsoshin su fi qitalit tatar game da yaƙar tatar alladhina qadimu ma gazana. wa ghairihi waɗanda suka zo tare da gazan da ma wannan littafi an buga shi a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na 28 mujalladi na 28 kuma a tare da shi akwai aujuba idda fi qitali tata tambayoyi da amsoshi masu tarin yawa game da wannan yaki na tata kaji naji wannan littafi an buga shi a majmu'ul fatawa mujalladi na 28 sai kuma yana kalmar azuba idda fi qital sai ce wai a tare da shi wai a tare da shi naji ba haka ba abinda kawai aka ce fi majmu'in fatawa hmm. wannan wato yayi kuskure a fassara kenan yayi kuskure a fassara eh, muguwa kuskure ma da haka abin da yake magana kawai akwai amsoshi da yawa akan akan ta amma bai ce wannan akwai ta a majmu'ul fatawa ba to kaga idan da malam eh yana abin nan da sai je ya ta haƙiƙi a cikin fatawa ɗin sai ya tabbatar da ita ko babu ita sai ya zo ya ƙarar da mutane. Haka ya kamata. A to ai bai ma fahimci ma larabcin ba ni na ga alamu. Balle ya je ya duba. Bai fahimta ba. Kuma ya karanta mana ko muka ji ba. Ka gani ya zo ya koya duniya a haka yana nuna wai karatu yake koya musu. Saboda abin takaici. To abin wal aswa'u min hadha abin da wannan kuma muni shi ne a maɗa'i na na uku kalman biya'u Qur'ani ya riga ya bata dalala wurin bautan nasara ne lahuddimat sawami'u wa biya'u gaskiya ne salawatu wa biya gaskiya ne wala yansu Allah man yin surutu biya din nan a gaba a gurin da aka kawo maganar biya uɗin nan sai da aka ce minan nasara wa fi itali ahli bi'at minan nasara ba shi kenan an wutar da kai ba gaskiya ne wai wai ɗakin bautar maguzawa ta nake maguzawa ba su suna almajus wai sai ta wai al'albi'at wai ɗakin bauta na maguzawa kuma ga shi a gaba fa da ya yi haƙuri yana da garaje ne da ya yi haƙuri itali fi itali ahlil bi'at minan nasara sai kuma ya bar shi dai a maguzawan kuma sannan ya ce wai kuma wai da, da, nasara a'a maimakon ya da ce a ɗakin bautar maguza ba ɗakin bauta ta nasara tun da haka ƙur'ani ya bashi minan nasara haka aka faɗa cewa kai minan nasara ya ce mm. a'a shi littafin a cikin al'ukudu duriya sai aka ce ibnu taymiya yana da amsoshi tambayoyi da aka yi mai da amsoshi da ya bayar cikin yaƙar ma'abota ɗakunan bautan nasara wa fi qitali ahli bi'at minan nasara shi kuma da yazo sai ya ce yakar wato ma'abuta ɗakunan maguzawa ɗakin bautar maguzawa so ba ɗakin bautar maguza ba ne gashi a gaba a cikin littafi an ce maka minan nasara ai kaga an wutar da kai tunda aka ce ma minan nasara ka san ɗakin bautar nasara ne to a sa mana shi mhm. dai a ji mutane su ji sannan wa fi kitari ahlul bi'at da kuma yaƙar ma'abuta ɗakunan bauta na maguzawa. Bi'a jam'i ne na bi'a, bi'a shine ɗakin bautar maguzawa. An gane ko ku wanda ba musulmi ba minan nasara kama daga nasara wa nasara malƙiya da kuma nasara malƙiya wa kitalul ahlafi da kuma kitalul ahlab wal muharibina da muharibin. Nasara kaji yaƙar ma'abuta bauta na maguzawa ba ɗakin bautan maguzawa ma'abuta bautan nasara ake nufi gashi na aka ce ma minan nasara wa nasara maltiya nasara malta wannan ƙasar ta malta da ake cewa in ake magana okay malta da ma kaga da ƙaryar da ƙaryar ya faɗi wani suna wani daban yau da haka ya dawo ya gyara ya ce mabdiya to shi ne malta din nan to magana ake ta nasara ba ma kuza mhm. ba yau su ɗalibai da suke bibiyan karatun su gyara wannan kuskuren da honorable ya tafka sannan sai a bidiyo na hudu shi kuma mm. wato kalma ce ta wata kalma da ya fassara ita ma biya art biya'at mhm. haka kalmar take wa qa'idatun fil'ina wa tawarruk wa nahawihima min al biya'at haka kalmar take to ya rasa mhm. ta haƙiƙi wajen karanta kalmar farko ya karanta ta daidai amma kuma sai mhm. kokonto ya kama shi da ya tashi karanta ta a karo na biyu kuma sai ya yi kuskure sai ce albi'at kalmar albi'at ne sai da ya zo a karo na biyu kuma sai ta yi albi'at kuma sannan da ya tashi fassara ta bayan ya karanta da kuskure kuma da ya tashi fassara ta sai kuma fassarawa da kuskure again sai ya ce nau'i'ikan ciniki ita kuma kalmar biya'at abinda take nufi wato abubuwan da ake ciniki da su abubuwan da ake ciniki da su ba nau'ikan ciniki ba a abubuwan da ake ciniki da su kaga kuɗaɗe kenan nau'in kuɗaɗe kaga su ake magana nau'in kuɗaɗe abubuwan me so da haka shi kuma sai tsaye abubuwan um, nau'ikan ciniki ma'ana iri-iri na ciniki kaga kenan irin suka ce cinikin muzabana cinikin mudabara cinikin eh, wane ne irin waɗannan cinikin da musulunci ya magana a kansu kaga sai ka ce su ake nufi da albiya'at anwa'ul biyu amma ba anwa'ul biyu ake nufi ba al ashiya allati baya biha fit tijarati abubuwan da ake iya ciniki da su a cikin kasuwanci to wannan wannan mm. eh, shine kalman take nufi saura bai karanta ta daidai ba kuma sannan bai fassara ta ma daidai ba gida da waje kenan shi ne abin a matsayi na hudu bara musa kuma wannan hadisi hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi shine hadisi mai lamba ta dubu da 1218 to sannan Ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil'ina ina wa tawarruqi wa nahawhuma min al minal bi'at ko biya'at ma'ana ka'ida game da al'ina bai ul'ina wanda ya zo a hadisin abdullahi dan umar idan ta bai atun bil'ina wa tawarruq da kuma amfani da takaddun kuɗi wa nahawhuma da makamancin wannan minal bi'at na daga nau'ukan cinikayya to kaji da ya ce bi'at din ya fara cewa sai ta ko kuma albi'at sai ya zube yadda da albi'at nan ba sai dai koma asalin yadda ya faɗa din albi'at to wannan abin da ke kawo haka rashin ta haƙiƙi rashin ta haƙiƙi inda kafin ya hau kan kafin ya hau kan mimbarin ya tsaya yi ta haƙiƙi ya gane wace kalma ce ya ake karanta ta yaya fassara ta take to da bai haɗa wannan wannan tarkon namu ba so a yan uwa yadda ake karantawa albiya'at ne sannan kuma fassarta abubuwan da ake yin eh, siyayya ake kasuwanci mana ake siyayya da ita a kasuwanci kaga ibnu taymiya zai yi rubutu a kan na kamar irin su naira dola da waye koko yawwa duk wannan albiya'at ne yawwa na gani albiya'at ne saboda haka a kansu zai yi rubutu to sannan na biyar wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya masa fassara malam hadisi ne sahihi ingantacce wanda la gubara alai ya tashi ya kwakwaba fassarar ya ragargaji fassara hadisin nan yadda ransa yake so malam bai bibi fassara hadisin ba hadisin nan da malam zubairu yake yawan gaya mana shi hadisin man gassala din nan ko man bakkara wabta kara din nan eh na na na juma'a na juma'a nan kaga ai malam zubairu yana yawan gaya mana shi saboda falalarsa da je kunsa hadisin to shine yazo yau wata irin fassara malam ta malam gaba gaɗi malam ba wata ba wani hankali a cikin fassarar nan ya kakkawo wasu ma'anoni ya ba wasu kalmomi wanda kwata-kwata la alaƙata li hadhihi kalimat biha la min qaribin wala min ba'idin kalmomin nan ba su da alaƙa da wannan fassara ko ta kusa ko ta nisa amma haka ya fassara su ya wuce haka ya fassara su ya wuce wannan fa ina gaya maka saboda wannan kurakuran da muke gyara mishi yanzu har me me riƙe karatun mai host kenan ko eh. har shi in ya ce malam eh, sai ce malam ni ne nan kaza suka rubuta mun ba da ka karanta ba kaga kenan an yi mitin cewa shi ma ya dinga ka dauki in ya ga wani wani abu sai ce masa eh ai ai nuska ce ga ta nuska ce ga za kaza yanzu har da shi ake ake wato har da shi ake eh saboda yana tsoron kada ya bari in bai faɗa ba kuma a je mu zo mu gyara to sai a ce masa ai nuska ce a haka ga wata nuskar ta ce kaza kaga shi ma an sa shi zama mai tsoro banda wanda suke ƙasa ga sunan suna gaba suna zaune banda wanda kuma suke inda suke su suna jira a kyar a buɗe waya an ce su wai duk su hawo su ta bada adadi to wannan abu zai ga ce dole a je a shirya sosai mana sannan a fito ya ka ce amma dole ka je kai shiri sosai mana ka dan karo karatu sannan ka zo ka shigo ka ka shigo daga abin da nake to shine abin da yake akwai yanzu misali hadisin nan da ya tashi hmm. man bakara ya fassara bakara da sammaku wanda ya sammaku wabu takara hmm. wai sai ya ce jijjibi wai da tanadi ta nake jijjibi sai nake ba ka wai yayi jijjibi ba galasu shine jijjibi a larabci ba eh a larabci ai galasu shine ko wasubaha aka ce asuba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalliha yana sallatar ta sai aka ce mi bi galasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar ta da jijjibi gaskiya ai haka aka ce ko galasu ita ce jijjibi to amma rabul da ya zo sai ya fassara ita wannan kalma da ya fassara ta da jijjibi wabtakara sai ce ya yi jijjibi sannan kalmar gasala yayi wanka mm. sai ya fassara ta da ya yi wanka ta hadisin Wagita sala sai ya ce ya wanke duk abin da ya kamata ya wanke duk abin da ya kamata a jiki <laughs> man gasala man gasala wagta sala ko malikita hmm. sala yau juma'a wa gasala wa bakkara wa btakara wadana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khudwatin yakhduha ajaru sanatin siyamuha wa qiyamuha haka hadisin yake a Tirmidhi albani eh. ya inganta shi to da ya zo gasala tunda eh, kalman arawa ce ta da, da, da tahfifi da tadhibi akwai inda suka ce gasala ta sala akwai inda suka ce gasala ta sala yawwa ruwayoyi ne guda biyu duka mashurai amma abin da ya fi rinjaye gurin masu ta shine da tahfifi Eh. da takfifi yawwa sau da haka eh, sai suka yi mata fassara ita ga saladin suka yi mata fassara guda uku mhm. na farko suka ce ahaduha aljima na farko ana nufin jima'i wul azahari imamul azahari ne ya faɗa ƙala ya ce wayu ƙalu ana faɗa a larabci a ce gasala imra atahu idza jama'aha mhm. ana faɗar wannan a larabci in ji imamul azhari ɗaya daga cikin wato manyan malaman luga na larabci to kenan in aka fassara gasala da jima'i kaga kenan man gasala yawmal juma'ati wa sala kaga wanda ya tara da iyalinsa ran juma'a kuma sai ya yi wanka in an fassara da waccan fuska. fuska ta ɗaya sannan fuska ta biyu man gasala mm-hmm. gasal nan wanda ya wanke kansa da tufafinsa ah. gasala kenan ya wanke kansa ya wanke tufafinsa. Kaya. Yawwa kayansa. Na uku kuma suka ce alwala ake nufi. Man gasala wanda ya alwala ta sala ya yi wanka. Na. Haka suka wasu kaga fassarori guda uku da aka yi wa da aka yi wa ita gasala din. To nan shi da ya tashi gasala sai ta wai wanda ya wanka. Wagata sala fa. Man sala. To wagata sala kuma wai ya wanke duk abin da ya kamata a jiki. To ne ba mu Kai wanka ka wanke duk abin da ya kamata a jiki. Ka gani? Haka ya fassara. Haka ya fassara. Ita kuwa ba kara wabta kara ya ce ya yi sammako wai ya yi jijjifi da tanadi wai har da tanadi ma. jibi da talib yawa eh wana ka tanaji ka zuwa masallaci su da dumaka. ka su yake nufi to abin da ah, ne muke gaya wannan wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wasallam sallallahu alaihi wasallam gaskiya to da haka yawwa idan kai in yi wa annabi ƙarya kuma sallallahu alaihi wasallam to tuwali ya zubi Allah kiyaye shi ma ya san ina zai haka yana da kyau a dinga yin ta hakiki kafin a hau ita wannan minassa ɗin da za a zo a yi a karatun ita bakkara da ibtakara bakkara din nan suka ce ya tafi a sa'a farko mhm. wabtakara kuma ma'ana ya riski farkon hudu ba ma'ana aka hudu ba a gabansa shine bakkara ya tafi a sa'an farko wabta kara ta yanda ya riski farkon huduba ba a gaban saliman yawo ya fara huduba shi ake nufi da da wannan suka ce ga hadisi nan baki rubi sadaka, fa innal bala'a la yatakhattaha hmm suka fassara da wannan to wasu kuma suka ce ma'ana huma wahidun da bakara da ibtakara su ɗaya ne karrarahu litta akidi wal mubalagati ya maimaita dan karfafa dan mubalaga na'am to wannan shine abin da kalmomin suke nufi amma da ya tashi ita bakara ya fassara ta sammako ba shakka wannan haka haka malamai suka fassara sammako ka tafi a sa'a ta farko amma iftakara ka ce wai yayi tanadi wai yayi jijjibi, wannan ƙarya kake wani rabu sannan a batun gassala ka ce yayi wanka waga ta sala kuma ya wanke da abin da ya kamata a wannan da a kuso fuskokin fassara ɗaya an fassara alwala ɗaya sun fassara wanka ɗaya suka ce jima'i da wanka ɗaya kuma suka ce a'a wanke kai saboda me me yasa aka kadaita wanke kai sai suka ce wa inna ma a ra'asa bi zikiri ya ta kai da ambato ne li'annahum kanu ya nuna biyu duhun domin suna sa masa mai kan sai a sa masa mai da makamancin haka kamar wani magani haka ko wani talbi haka in za a dan yi eh. a ce shampo na mata ma'ana abubuwa da sa gashi taushi da waye to tun da ran juma'a ne sukan ɗan sassaka wani abu da daga baya sai a zo a wanke. A wanke sannan ai wanka. To shi ne suka ce shi ake nufi wanda ya wanke kansa ran juma'a ma'ana ya ɗan shafa man nan man da zai sa gashi ko ya taushi ko kuma gashi ya wanku inda wani datti inda wani menene ya wanku ya wanke kan kuma ya zo ya yi wanka. To ka ji fuskokin da aka na fassara hadisin amma shi wannan rabul da ya tashi sai kitabun ra'asi. a gurin to muna gaya maka in kana yi kitabun ra'asi alzafan ibnu taymiya da jawahirul ma'ani to kai kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai yawa hadisan annabi yawa kuma hadisi ne ingantacce hal albanin albaniya ma ya ce ingantacce ne albaniya to amma a kunna mutane su ji daga daga kunnansa da tun fi sallallahu alaihi wasallam man bakkara wa ibtakara wa ghasala wa da kuma ka'ida game da fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da yace man bakkara wa abtakara wa ghasala wa sala duk wanda ya yi sammako sannan ya yi tanadi ya yi jijjifi sannan ya wanka kuma ya wanke duk abin da ya kamata ya wanke tattare da shi ma'ana lokacin da mutum zai tafi masallaci ibn wannan hadisi <laughs> gaskiya ne ya kirbi galla. ya ga ba daɗi to a na shida wai kalman ulul arham ulul arham sai ce wai wai dangi na ɓangaren kuwa wai su ne ulul arham wai dangi na ɓangaren kuwa so da haka wai al'ulul arham sai fassara wai dangi na bangaren uwa su ne kawai ulul arham wannan an ce al'ulul arham alƙaraba gaba ɗaya fa ake ce su ne ulul arham ƙaraba gaba ɗaya sai dai a cikin ƙaraba akwai al'usul akwai alfuro a ciki to amma da ya tashi shi sai zo ya ɗauki wani yanki na, na, kalmar sai ya bawa gaba ɗaya kalmar ya ce shi take nufi maɗaɗi na shida bara mu sa mu ji yawwa a sa ƙa'ida fi su zawil arhami sannan Ibn taymiya yana da littafi mai suna ƙa'ida fi su zawil arham ma'ana ƙa'ida wajen ba da gado ga dangi na ɓangaren kuwa. ومسألة في بيت to kaji sai ce sai ce ai ai ai ai ulul arham ɗan uwa na na na uwa wannan kam wannan kam fassaran ba ta yi ba shi in an ce rahimu kullul karabat kenan gaskiya ne duk wani makusancin ka shine shine ake cewa ulul arham eh sai dai akwai usul kamar yadda muka faɗa akwai furu akwai aba akwai ummahat akwai ajdad akwai hmm. jaddad akwai aulad da auladu kaga wannan usul da furu ne waɗannan su suka fi kowa kusanci da kai a rahim to sannan akwai ikhwa da ƴaƴansu auladul ikhwa a amam auladu haka dai aqrab fal aqrab yawwa saboda haka wannan shi ne kalmar ka ya takaice ta kuma shi ta tadyiqi dalala ba baka isa ka yi shi a larabci ba kai kaɗan ka yi ta zuyi dalala wani karatu ne a cikin wani course da ake ce semantic eh, semantic suna course din yawa ana yin shi a level 3 a jami'a a level 3 so akwai wani abu da ake cewa zuyi dalala wato wata kalma wadda take da yalwa daga baya a dawo a rage ta ta zama an kunyace eh. ma'anar iyakan da tana da faɗi kuma akwai ma'aru akwai irin su waɗannan kalimat ɗin su sau da haka ita wannan kalmar waye mata tadyiq dalala waɗannan tadyiq ɗin da ake musu na dalala akwai asbab da suke jawowa eh, wanda yauwa akwai dalilai da suke jawowa kalma ta sami wannan tadyiq ɗin kamar yadda akwai tausi'ud dalala kalma mai ma'ana wadda take a dayyika sai kuma a zo a faɗaɗa ta kuma ta zama kowace irin nau'i kenan. Na. Yawwa, kaga da kamar kalmar alfakiha, alfakiha da duk wani nau'in ‘ya'yan itatuwa ana ce musu alfakiha ne. amma daga baya sai aka aka aka kuntace ta kalmar ita alfakiha din da wasu nau'o'i muayyane misali in aka ce alfakiha yanzu kawai ana nufin kaman tufa kaman liman zaki kaman kankana da gwanda da abarba kaman an zayyaka ta iya wani amma da duk wani kayan marmari alfakiha ne wannan kalmar ba sai aka yi mata tadhiq aka aka aka ko taksi suna cewa taksisu dalala ko tadyiqul ma'ana saboda haka wannan yana da misalai to da haka ita wannan ulul arham qur'ani abin da ya bata kenan ulul arham so kaga shi kan menene kawai zaka zo ka zayyaka ta ka ce ta takaita kan yan uwa na bangaren uwa makusanta wai na bangaren bangaren uwa so wannan gaskiya ba gaskiya dai yawa ba ba ba gaskiya bane ba abinda ya faɗa ɗin to sai maɗa'i na bakwai shi mu za mu sa shi ne a matsayin misali na irin rashin ta hakikin dai yadda in an zo kan in an zo kan karanta abu sai a yi ta kwan gaba kwan baya misali wani nau'i ne na ciniki bai'ul muslimi qabla qabdihi hal yajuz ibnu taymiyyah ya rubutu a kansa bai'ul muslimi qabla qabdihi hal yajuz to da yazo a farko sai ya ce bai'ul muslimi bai'ul muslimi eh, qabla qabdihi daga baya da ya ce bai'ul muslimi wajen fassara ma shi ma ya ɗan yi da wurura daga baya kuma ya fassara ah, wato abin da ake nufi abin da kai sautu a siyo maka misali ka yi sautin a siyo maka waya misali irin wayoyin nan da ake siya na zamani kamar iphone da ake siyo a ƙasar waje sai kai sautin a siyo maka iphone to kafin ka karba kuma sai ka saida wa wani <gasps> to eh, shine ibnu taymiya ya rubutu kan haka shin hal yajuz ya halatta ka tura kuɗi a siyo ma an siya amma kafin ta zo kuma kun yi ciniki da ya baka kuɗin ka karɓa ya siya hal ya jus to Ibn taymiya ya rubutu malamai suna da ra'ayoyi biyu gane da shi irin wannan cinikin to hmm. akwai ra'ayin jumhur wanda suke ganin eh, ba za a yi ba akwai kuma ra'ayin wasu maluman da suke ganin ah, za a iya yi to da haka shi ita wannan matsala shi ya zo karantawa farko sai a bai ul musulmi to kuma sai da musulmi kabla kabdi gabanin dan kasa kaga ba zai yi ba sai ya koma ya ce bai ul musulmi din to da ya zo fassara ma dai ya kwarafa daga bayan da ya fassara din cewa sautu eh, haka amma dai a ɗari ɗari ya wuce to duk wannan yana gwada cewa mutum ya hau kan minassa ta karantarwa kuma ba tare da istidadi ba bai kamata ba wato musulmi idan bawa ne an ce a sai da shi <laughs> to zai ya kafa a to to ni dai ban san wata mafita da za a ce bai ul musulmi ba to shi ne ai shi ne ai <laughs> Allah, bara musa. to a saka sai ne To mas'alatin fi bai'il muslimi fihi qabla qabdihi da kuma mas'ala game da bai'ul muslimi cinikin abin da aka karba ko al muslim cinikin abin da aka ji wai abin da aka karba da da farko da ya koma musulmi din wai abin da aka karba sai kuma ya dawo bai'ul musulmi a sautu sautu sautu to duk me zafi ya ga ya kamata a tsaya a dinga a dinga bibiyar <laughs> al'amuran to sai sai jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani na'am eh? na'am muna da muna da na farko ana cikin wannan ka'idar eh, maɗa'i na farko akwai guri da yake karantawa baya ganewa ne yana karantawa baya ganewa to sai yake ta sukan abun. wannan walan keduwa wannan menene menene to ai kawo ka <laughs> waye ce dole ne ka karanta wa mutane wannan walan keduwa wane ne wane ne wallahi baya ganewa kawai biya waye ai na walanke duwa take a jahil ma'anin eh wannan ka'ida ta shi wa lazimi ba to a saka matsayi na ɗaya. Bara mu sato. Na'am. Da aka yi cewa ilmuhu qa'imun bihi shi kuma iliminsa yana tattare da shi. Fama a daraka idan illal ilma don haka bai riska ba sai ilimi. To a nan kaga tufka ce da warwara kwan gaba ne kwan baya. Falsafar zance ce, ma'ana shi mutumin da aka ce ya san Allah. wai ba Allah ya sani ba ilimi ya sani sai ce wala yalzamu kul ma'alumi kuma ba zai yi dan ka san ilimi ya zama ka san abin da ilimin yake kunshe da shi ba to wannan me kenan kaga ai tufka ce da warwara sai ce kai fayo ta yaya ma wa kullu ma da kala ta hatal hasari ai duk abin da ya shiga karkashin iyakancewa fa huwa mubtada'un da haka shi fararre ne makhalukun abin halitta wa min ash mashhuri kuma yana daga abin da yake ya watsu kuma ya shahara al-mujma'i alaihi kuma an yi ijma'i akan sa inda al-muhaqqiqina a wajen malaman haqiqa qadibatan baki ɗayan su shine anna sifati haqiqa suffofi wan nuquti da kamanni tabi'atul lil mawsufil man'uti biha suna bi ne ga wanda aka sifanta kuma aka kamanta biha da su. To, ah. wannan guri ne ya karanta, amma gundarin saƙon da shi wa alharazin yake so ya bada a gurin ya kasa gane To fa. Ya kasa ganewa. So da haka sai shi a nasa tunanin da da kwakwalwarsa ta yi masa karo kwakwalwarsa ta fa ta yi karo sai ta yi wai ai karatun ne yake yin karo ni shi ne yake karo bai sani ba aiwa to mutum ne zai karanta ba su ga karo ba tun da shi ga karo ai shi ne karo shi ne karo bai gane ba karatu tas yake tas yake gundarin sakon da shi ala yake cewa yake so ya faɗa wato ba a yi haɗa da sanin Allah Gaskiya ne. Saboda, saboda shi da abin da ka sani a Allah, da abin da ka sani a Allah tabaraka wa ta'ala, to kai abin da ka sani yana ƙarƙashin wata iyaka ne. Yana ƙarƙashin iyaka abin da ka sani ɗin. Gaskiya ne. Duk abin da aka iyakance shi, aka yi masa iyaka wannan fararren abu ne kuma halittarsa aka yi fararren abu ne halittarsa aka yi da haka yadda abin da ka riska shi ne abin da ka sani shi ka riska a sha'anin Allah abin da ka sani to na abin da ka sani din kai ne ka san shi kai fararre ne abin da ka sani din ma fararre ne dan sanin ka fararre ne kai din fararre ne kaga kenan abinda ka riska fararre ka riska ba kadimi ka riska ba abinda shi wa lazim yake faɗa ne yace wala yalzamu min idrakil ilmi idrakul ma'lumi dan ka wannan abin da ka sani a sha'anin Allah ka riska ka sani wannan baya nuna kayi ihada da sanin Allah ta baraka wa ta'ala. Dan abin da sani an mai iyaka, duk kuma abin da aka yi wa iyaka, wannan abin fararre ne kuma abin halitta ne. Shi kuma Allah ba fararre ba ne kuma Allah ba abin halitta ba ne, ta baraka wa ta'ala. Shi ne saƙon da Allah razumi yake bayarwa a nan gurin da ya kasa ganewa sai ta wai tufka da warwara ake yi. yake kai shine dai <laughs> kai ka ce take wa tuka da warwara amma abin da aka ce wa aidan kuma fal billahi masanin Allah inna ma mm. adraka ilmu bi cin ilmi abin da yake faɗa na cewa ya sani a sha'anin Allah ai ya riske abin ne ta hanyar sani ilimi wa ilmu qa'imun bi ai kuma ilimin kai ilimin ka kai farare ai sufa ce taka tsayayya a cikin ka to kai mu da ne tunda ilimin ka shi ma tsayayye ne cikin ka shi ma mu da si ne halittar sa dubba ma a daraka irin illal ilmi abin da ya riska ilimi ya riska ilimi kuma ilimin fararre wanda yake shi ma fararre ne to wala zamu min idrakil ilmi idrakul ma'lum shi kuma dan ka riski sani wannan baya lazumta kuma a ce kayi hada da abin da kake so ka sani din shi abin sanin Allah ke gaskiya kaifa shewa ala rajmi ta kaka ka iya hada da sanin Allah wannan sanin naka ya zamo yayi hada da sanin Allah ya ce domin me kullu ma da kala ta al-hasri fa huwa mutawad duk abin da ya shiga karkashin tsari aka iyakance shi aka ce iya abin da ka sani ka san abu kaza da kaza ne baka wuce nan ba haga an san farkon sanin an san karshen sa an san karshen sa to shi kuma Allah bai da farko bai da ƙarshe to ya za ka to kaga sai ce fa huwa mubtada'un makhluqun abun halitta ne shine yace wa min ash-sha'il al-mujmai alai inda al-muhaqqiqina qatibatan yana daga abin da yake ya yadu ya shahara an gamu a kansa wajen tabbatattu na ilimi na sanin Allah baki ɗaya anna sifati wan nu'ud tabi'atun lil mawsufi al marfudiyya subobi masu bi ne ga abinda da aka sifanta da ita wa anna idafata kulli sifatin ila mawsufiha raba kowace sifa zuwa abin sifanta ta inna ma takunu bi hasbil mawsufi tana kasancewa daidai da wanda aka sifanta din wa bi hasbi qabuli dhatihi idafatu tilka sifati ilayha sannan kuma tana kasancewa ne daidai da karɓar zatinsa shi wanda aka sabanta shi da ita ɗin. To, kamar kamar ya bada abin a dunkule Allah ya saka shi wala razumi sai yake so in baka gane me nake nufi a nan ba barkaji sai yace walam ma kana alhaqu subhanahu wa ta'ala ya ta'ala an an yudraka kunhu haqiqati yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin arziki haƙiƙar yadda yake na'am to kana nisbatu ma siku nisbatu ilayhi min an-nuquti was-sifati la takun ala nahawi nisbati ha ila gani sai ya zamo duk subobin da ake dangantawa Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya inganta a sifantawa Allah to ba ta kasancewa absad kwatankwacin danganta ta zuwa waninsa me yasa la'anna ma siwahu mumkinu domin duk abin da ba Allah ba kasantacce ne wa kullu mumkinin wa kullu mumkinin shi kuma duk kasantacce fa mun sahibun alayhi hukumul imkani wala wazim wato a hukuncin yiwa yana gudanawa a gare shi da lazumanta misali kaliptikan bukatuwa wal qaidi da baibaituwa wannan kasi mm. ta waya duk kasantacce waɗannan abubuwan suna iya gudanawa a cikinsa tawaya karuwa bukatuwa da shauransu sai ya ce wa huwa subhanahu wata'ala shi kuma Allah ta'ala min haisu haqiqatu ta bangaren haqiqar Allah da mugayirul li kulli mumkinati baya kama da dukkan walai saka kamithlihi shay'un dan ba wani abu da yake kama da Allah da haka fa idafatun nu'uti wasu ba shi ilayi rasubobi zuwa ga Allah inna ma takunu alal wajhi la'iki bi jalali tana kasancewa bisa fuskar da ta dace da girmansa wa ta'ala jalla wa ala an kulli ma la yaliku bi jalali Allah ta'ala ya ɗaukaka gaban duk abin da bai dace da girmansa ba wa idafatun nu'uti wa sifati ila al-mumkin bi azmi raba sufofi izuwa kasantacce shi ma gwargwadon matsayinsa ne wa alal waji alladhi yastayiqu ko bisa fuskar da ya cancance ta wai liku bi ya dace kal ilmi masalan cewa Allah ya ce duk bayanan nan ba ga gane ba kamar sifar ilimi ana sufanta Allah da ilimu. ana sufanta mumkin da ilimu. to in musiba bihil qadimu kana qadiman in aka sufanta Allah da ilimi Allah qadimi ne to ilimin sa ba qadimi ne Allah bai da farko sanin Allah ma bai da farko sai ce wa in musiba bihil hadis in aka sufanta fararre da shi kana hadisan to shi fararre ne ilimin fararre ne yadda kake fararre ilimin ba to haka ce wannan masanin Allah ne Mm. kaga an sufanta ka da sanin Allah to kai din bararre ne abinda ka sani a Allah ma bararre ne gaskiya ne saboda abinda ka sanin yana da iyaka shi kuma Allah da ake sanin bai da iyaka kaga kenan ba Allah ka sani yadda yake ba an ba a na fahimta na fahimta na fahimta dan dan tahalikin hali ya dinga yawo yana kwana a nan yana wannan wannan keluwar da ake wa mutane yana ta wannan keluwa wai wannan keluwa da abin da ake so a faɗa duk bayan nan abin da aka faɗa bai da amfani wane ne wane ne wannan wannan keluwa ya dinga faɗa kai ne wannan keluwa alaji mu dinnan ƙananan ƙananan kananan almajiran almajiran almajiran almajiran waɗannan wannan abin duk ba walin ne a ba barara yake gashi nan lafiya exactly gashi na fahimta ni kaina na fahimta abin ake so a gaya maka allan an ce kadimi ne saninsa sa kadimi ne kai kuma abin halitta fararre ne ilimin ka ma fararre ne dan yana da iyaka shi kuma allan bai da iyaka dan haka ashe ba allan ka sani ba tabaraka wata ta'ala ma'ana kaga kenan duk abin da ka sani a Allah baka yi idirakin Allah ba la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar shine karatun da ake a nan hmm. yake ta wannan soki a wannan jawabin da muka yi mun ba da har amsar bidiyo na biyu da za a saka dan ah. daga kwarai abin da muka karanto zuwa nan Shi ne da ya karanto ya zo gurin sai ta yi da abin da aka faɗa dinnan a baya duk shirme ne abin da yake daidai kawai laisa ka misili shehu dinnan wai ita ake so a faɗa ba abin da yake kama da Allah wai ita ake so a faɗa wai aka yi kwana kwana kwana kwana wai sannan aka zo gurin wai a faɗa iya nan mana kawai ba sai an yi wannan kwana kwana da iyaka ne ka ce ba ka ganewa ba ka gane ba ka iya ganar da mutane ba Ni ne kawai ba ka zo ka ka kai wani ba to ga mun zo mun yi bayani duk wanda yake ji ya buɗe kunnensa ya fahimci me saban da ake so a faɗa wa mutane. Ana shi wa yana so ya nuna ba za a taba idan sanin Allah ba a ce an kewaye da sanin Allah saboda Allah bai da iyaka tabaraka wa ta'ala mu kuma duk abin da muka sanya Allah yana da iyaka ka san abu kaza ka san abu kaza ka san abu kaza iya nan ilimin ka ya tsaya a Allah tabaraka wata ala. to shi Allah bai da iyaka kaga kenan har yau baka san Allah ba tabaraka wa ta'ala da shawara ba ka san shi ba hmm, za ka san shi ba shine sakon da gurin fakara take bayarwa da haka mun bada amsar bidiyo na biyu amma dai a saka aji to bara mu kunna shi kawai walamma kana alhaqu yayin da Allah madaukakin sarki ya kasance ya ta'ala an an yudraka kunhu haƙiƙati ya fi ƙarfin a ce an riski zurfin yadda yake to kana idafatu ma tasihhu nisbatuhu ilaihi min nukuti wasu sifati to kenan jingina abin da ya inganta a jingina izuwa gare shi na daga sifofi da kamanni la kunu ala nahwi ya ila ghairihi ba zai zama daidai da jinginawa zuwa ga waninsa ba li'anna ma siwahu domin duk wanda ba Allah ba mumkinun samamme ne fararre ne to a wata nuskar famun sahibun alaihi hukumul imkani a wannan nuskar kuma wa kullu mumkinin don haka dukkanin fararre famun sahibun alaihi hukumul imkani hukuncin faruwa yana gudana a kansa walawazimuhu da kuma laziman hakan sai ce ka lifti ƙari kamar buƙatuwa wal da iyakantuwa wanne naƙasi da tawaya sai ce wa huwa subhanahu shi ku Allah maɗaukaki wa ta'ala mabuwayi ya fi ƙarfi min haifu haƙiƙatuhu mu gayuwar kullil mumkinati ta yadda shi haƙiƙarsa ta saba da dukkanin fararrun al'amura ka kamislihi shay'un babu wanda ya kama da Allah to kaga wannan kalmar kawai fa ita ce mai fa'ida amma duk wancan zaurancen kwan gaba kwan bayan a ilimi bayi da wani ma'ana bayi da wata fa'ida saboda me saboda tahsilul hasil ne idan an ce tahsilul hasili maimai mara amfani ko abin da ake cewa a ilimin balaga alhashu maganar da bata da amfani kamar da hausa ka ce yasasshen zance kawai abin da zaka ce shi Allah duk sifarsa da duk kamanninsa da dukkan aikinsa nasa ne ba wanda ya kama da shi shikenan an wuce wajen wai to ni gari inda ake ci da karba haka wallahi bai gane ba ne wallahi tallahi bai gane ba gaskiya ne ke na ita kawai ya sani ita kawai ya sani saboda haka shi ya sa ana zuwan ta ya tsaya ya makalkari a gurin ya ce to gaga wai abin da ake so a wada ke da waye da waye da shauransu to dai mun wa mutane bayani menene abin da shi wa alarazin yake so ya faɗa a cikin sha'anin Allah baraka wa ta'ala to shi kuma maɗa'i na uku cewar cewar kowane abu yana da zahiri da baɗini kowane abu yana da zahiri da baɗini ya musa haka sannan kuma ya ce abin da ake so a kafa a ƙarƙashin wannan magana shine a tabbatar cewa akwai wani ilimi na zahiri akwai wani ilimi na baɗi oh. sannan ya ce ai a baya ma sun kawo wani hadisi na ƙarya kaji wai ya manta ba shi bai ɗauko fa ya bincike ya koma google ya je binciko fa aka tabbatar ma hadisin nan akwai shi ba na ƙarya bane ba amma eh. har ya manta waya ko na hadisi na ƙarya wai inna li kulli ayatin zahiran wa batinan din nan kaza kaza wai hadisi na ƙarya ai ya manta da cewa shi da kansa ya koma ya ɗauko har ya ɗauko fassarar da aka yi wa hadisin wanda malamai suka yi wa hadisin har da malaman tafsiri ni ya karanta amma wai yanzu yake cewa hadisin wai na ƙarya ne a ah. ka san baya ganewa ya mutumin nan ya fara samun matsala dama da akwai bidiyon wallahi tallahi mantawa ne kuma ban da wannan ai kawai wallahi ko da haka <laughs> ana sawa sai a sa biliyan ba sai a sa wannan ba kawai da. wallahi tallahi kuma da gano shi ba wani wahala zai mun ba wallahi mantawa To, a saka? Yawa, eh, a saka. ilmi wanda kafarsu ta kafa a cikin ilimi, wata ma'ana ha kuma idan ka tabbatar da ma'anar wannan ƙa'idar, to fa'alam kai sani. anna min tamamil ka'idati yana daga cikin cikon ita ka'idar an ta'alama shine ka san Allah subhanahu wata'ala shi Allah mai girma da buwaya ja'ala li kulli shay'in zahiran wa batina ya sanya wa komai zahiri da batini to wannan magana ita ce abar da ake so daman akai duk wannan walanke luwar da akai zaka ji an ce ai Allah an girmama Allah an yi kaza amma a ƙarshe dai haƙiƙa ake so ko batini da suke cewa ilimin zahiri da ilimin batini to cewa komai Allah ya masa zahiri ya masa batini wannan magana babu ita ta fuskar hujja babu ita ta fuskar hujja kawai magana ce ta shaci faɗi da ka babu wata aya ko wani hadisi da ya ce komai yana da zahiri yana da baɗi ne. in ba a manta ba a baya mun yi magana wani hadisin ƙarya da aka kawo cewa kowace aya tana da zahiri da baɗi ne, wanda a karatu mun riga mun faɗa cewa wannan hadisin ƙarya ne babu shi ma to da haka sai ya ce fali nafsil insani wai to kaji ya ce gaba ɗaya abin da ake so a tabbatar da cewa akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini wanda ba haka ba ne kuma kaga ita wannan matsalar kamar mun riga katalna ha bahsan wannan a midiya dai waltun ilimin zahiri da ilimin baɗini abin da muke jira kawai mutum in ya isa ba ya zauna a ɗakin mace sai ta cewa kaza ƙarya ne ba za ba da asali ga wannan ka isa kawai ka fito a zo a daddare inda akwai da akwai in babu babu duniya ta gani amma wannan kana ɗakin matarka kana ta cewa nan ƙarya ne nan ba daidai bane nan waye wannan an wuce ka fito a tabbatar maka da ilimin zahiri da ilimin baɗini a duk abin da kake so a ƙur'ani kake so ko a hadisi ko a maganganun Ibn taymiya wanda su ka fi yarda da su ah, ko a ce fahimtar da Ibn taymiya yau wa waɗannan ah, nassoshi su ka fi yarda da su so ka fito kawai a a zo a tattauna ba ka dinga cewa kaza kaza ba sannan wannan hadisin yan uwa da yace ya ce eh, hadisin nan da ya ce ƙarya ne hadisin ƙarya da suka kawo to kai ne makareci eh kai ne makareci wani hadisin akwai shi tabbatacce ne tabbatacce ne kuma ba hadisin ƙarya ba ne mafi mafi abin da za ka faɗa a kai ka ce ma za'ifi ne ka ɗau wannan ra'ayin raunin yauwa amma a hakan misali shi wannan hadithin da yake cewa na ƙarya ne ibn hibban ya rawace shi a cikin sahih nasa an sauka matsayin ibn hibban yau ba kaga ibn imamu sudiya ya cewa auli hil bustiya thumma al hakima in ka ce bukhari da muslim ina ga yace sai ka biye musu da da da da da ibn hibban shine al busti mhm. sahihin littafi ne to ya zo cikin sahihin ibn hibban ta hanyar abi ishaq alhamdani daga abil ahawas daga abdullahi dan mas'ud mas'ud Allah ya kara masa da yace manzo Allah sallallahu ya ce unzila alayya unzila alqur'anu ala sab'ati ahrufin an saukar mhm. da alqur'ani da lahaja guda bakwai li kulli ayatin minha zaharun wa ko kowace aya tana da zahiri da baɗi. Ah, wannan malamin a Shehu Shu'aib al-Arnaut a cikin ta'aliki da yawa sahihin ibnu Ibban sai ce isnaduhu hasan shikenan isnadin hadisin hasani ne in kana abu ishaq huwa alhamdani idan dai wannan da aka faɗa isnadin aka ce eh, min ɗariƙi abi ishaq alhamdani in dai abu ishaq alhamdani mm-hmm. shine sanadin hasani ne kama zakar wal kamar yadda mu'allif ya faɗa wa huwa amr ibn abdullah subai shi abu ishaq alhamdani shine amr ibn abdullah subai sai ya ce walayyunin isnadin hadisin kuma layyini ne in kana ibrahim bin muslim al idan ya kasance ibrahima bin bin muslim bin muslim idan ibrahim ne bin muslim al to wannan isnadin ya zama layyini kamar rawahu dabari fi tafsiri kamar da shi imamu dabari ya rawaito a cikin a tafsirinsa sai ce amma albani ya za'afa shi dama albani dole ya za'afa shi komai kyan isnadinsa saboda ya saba da matafiyarsa da mu la na atabiruhu wannan mai gyaran agogon nan ba mu itibarin abu a wasa da sane ce warawa dabarani fil kabir dabarani ya rawaito hadisin cikin oh. kabir wa abu ya alafi musnadihi abu ya ala cikin musnad nasa dabarani ya rauce shi hadisi mai lamba dubu goma da ɗari da bakwai abu ya ala a musnad hadisi mai lamba dubu biyar da ɗari ɗaya da arba'in da tara ɗahawi ya rauce cikin sharhil mushkil dubu uku da casa'in da biyar min ɗariƙi mugirata an wasil bin hayyana an abdullahi bin abil huzaili an abil ahwasi an ibn mas'udin bihi marfu'an wasahahu muhaqqiqu musnad abi ala wanda yayi taqiqin musnad na abi ala ce hadisi ne ingantacce amma ka ji yana zaune a ɗakin matarsa yana cewa hadisin ƙarya da aka kawo cewa bai aya da kaji matsayin hadisin da yake cewa na ƙarya kai ne tataccen makaryaci mara tsoron Allah makaryaci kawai baka mutunta ilimi baka bincike kawai zancen ka da tebur zancen masu teburin masu shayi duk ba bambanci to sai uh, na na hudu abin ya kunsa na hudu din nan abubuwa ne guda hudu kamar haka na farko mm-hmm. ya ji an ce idan ubangiji ya yi jalli mm-hmm. sai ce sai ce a kaji ba an yi ishkali a can baya sun ce Allah baya yin tajalli la bid dunya wa bil akhirati saboda haka a nan kuma gashi an ce yayi tajalli sai ki ganin an yi ta'arud nan ma shi ya ci karo bai sani ba sannan abu na biyu sai ce wai shi tajallin Allah ga dutse ya taɓa yi kawai. Dutse kawai ya taɓa wa tajalli. so da haka eh, baya yin tajalli ga wani abu sai dutse dutse kawai ya tajalli da shi sai na uku sai ce idan ka ce ita wulaya ita ce sababin samun wali ya samu tajallin Allah to ai duk wali bai kai manzo ba balle ma ulul azmi na rusuli annabi Musa ma Allah bai masa tajalli ba to ta yaya Allah zai tajalli ga wani waliyu ko shehin ɗanka wanda bai kai annabi Musa ba sane ce duk da dai wai sufaye suna da aƙidar wai waliyai sun fi annabawa wannan su ne abubuwa guda hudu da ya faɗa a wannan a wannan ɗin na hudu kenan wanda hmm. sai a saka sannan sai mu tattauna sani annal insana shi mutum la yudriku bi batini nafsihi wa zahiri ha shay'an baya riska da ɓoyuwar ransa da kuma zahirin da baɗinin ransa ko da zahirin ransa shay'an wani abu illa face mimma huwa min ahkami tajalliyat ismin zahiri sai daga abubu abin nan wanda yake daga cikin hukunce-hukunce na tajallin sunan nan na az-zahiri, ma'ana wai duk abin da ka sani a zahiri to wannan wai tajalli ne na sunan Allah az-zahiru ya sanar da kai shi fa idza tajalla haqqu idan Allah yayi tajalli bayan a can sun ce Allah baya tajalli a karatun mu na baya sun ce Allah baya tajalli kuma gashi mun bayyana musu cewa falan ma tajalla rabbuhu lil jabali Allah ya tajalli ga dutse to amma kuma anan gashi an sake cewa fa idza tajalla haqqu idan Allah yayi tajalli subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya bismihi zahiri da sunan nan nasa na az-zahiru lizahiri nafsi lizahiri nafsi man tajalla lahu ga zahirin rannan na wanda ya yi tajallin gare shi to anan shin ana abin da suke nuna anan Allah yana yin tajalli ga bayi wanda shi kuma wannan baya yiwuwa Allah dai ya yi tajalli da dutse shi kadai kuma ya yi haka ne dan ya gwada mana misali da ya yi tajalli ga dutse dutse ya kasa ɗaukar ganin Allah wannan ya nuna ɗan adam kuma ba zai iya ganin Allah ba amma babu wani dalilin da ya nuna ana yin tajalli ga bayi a'a Allah ya yi tajalli da dutse don ya nuna wa ɗan adam in dai dutse duk da ƙarfinsa da dauriyarsa da cijewarsa da sandarewarsa bai juri gani na ba to kai ma ba za ka iya gani na ba inda zan yi maka tajalli kuma idan ka ce walittaka take sa Allah ya yi wa mutum tajalli ko ya zama wani babban bawa to ai duk waliyi ƙasa yake da ulul azumi minar rusuli annabi Musa ma Allah bai masa tajalli ba to ina kuma wani wali ko wani shehun dariƙa wanda yake ƙasa da annabi Musa ta fuskar daraja sai dai da yake su baya suna da aƙidar cewa waliyai sun fi ma annabawa to sai dai in dan wannan to an ji kalla, ina zuwa na'am eh ayi bayani amma a ci gaba da bayani ina na'am To, ‘yan uwa an ji waɗannan abubuwa guda, challenges guda hudu da ya bayar a wannan. Batu na farko shine batun a baya can an ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ta jalli ba lafil duniya wa lafil akhirati. To abin da yake ba sai ya ce an ci karo daga nan kuma an ce balan ma Ubangiji ya yi ta jalli. to bari mu gaya maka babu karo a cikin waccan maganar da wannan magana waccan maganar da aka kore ta jalli mahiyar Allah ta baraka ta'ala ma'ana Allah ya bayyana a yadda yake wannan ne ba zai ba kuma kai ma a karatun ka tabbatar da haka ka tabbatar ko a duniya ko a lahira ba a iya kewaye ba da sanin Allah a ce an ga iyakar Allah gaba ɗaya ka tabbatar da haka to a can maganar da ne yake a to amma da ke karatun teach self kake yi kana koyawa kanka ne bayan kana koyawa kanka kuma sannan kana ƙin su waɗannan masu wannan da aka ba a sa ran a samu ko ƙwayar zarra na adalci a tattare da kai ga su waɗanda kake karanta littafin nasu sau da shi yasa kana garaje kai sauri kai musu hukunci kafin ka tsaya ka bibi magana wani layin kafin ka je ƙarshen sa ma ka yanke hukunci kuma sai ka je gaba ka gaba haka ba ba haka dawo ka ce sun gyara ba a'a sai ka tafi a haka to kaga kai ba ba za a tsaya a yi wannan da kai ba sannan magana ta biyu shi tajallin ai baka san menene tajallin a gurin sufaye ban an ce tajalli baka san me suke nufi ba shi yasa ka faɗa haka shi in sufi ya ce maka tajalli wato bayyanar wani athari na ubangiji kenan tabaraka ta'ala wanda kai ma asarin sa ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu duk abin da ka kalla yana tabbatar maka cewa Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala duk abin da ka kalla yana tabbatar maka da cewa a ah, Allah ɗaya ne tabaraka wa ta'ala an lura to yadda karatun yake gwari-gwari hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, hadisin Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ka taba al-khalqi ko qabla an ya khaluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana au kama qala alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta wato makadirar halaƙi abinda halittu za su yi duk abinda za a duniyan nan Allah ya riga ya rubuta shi ya gama da shi gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin to wannan makadiyar al din aikin Allah ne aikin ne ko da haka da ya halitta halitta sai Allah a mashi'arsa a rigayen mashi'arsa sai ya haɗa kowa da abin da ya zaɓa masa a cikin wannan makadir din hmm. kowa wallahu khalaqakum wa ma kowa a cikin mashi'arsa Allah tabaraka wa ta'ala dan da ku bayansa ne shi ya halicce ku yana da dama yadda ya ga dama da ku tabaraka wa ta'ala to sai ya haɗa kowa da abin da ya zaɓa masa a cikin wannan makadir ɗin na halitta. So da haka sai yake fitar da wannan sifar tasa ta ƙudura, ai ƙudura ce. sai yake fito da ita cikin halitta ake ganin ta ka ɗaga hannu ka ajiye wannan duk ƙudura ta Allah inda bai rubuta za ka ɗaga hannun ka ajiye ba a waccan makadir ɗin baka isa ka ɗaga ka ajiye ba baka isa ba to kai tirayam da ke mahajubi ne kai rikakken gandame man mahajubi ne so baka lokacin da zaka daga hannu ka aje lokacin da zaka yi tafiya lokacin da zaka kwanta lokacin da zaka cika sha baka tuno Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi yake motsa ka in ya so tabaraka wa ta'ala in ya rike baka isa ka motsa ba in ya rike gaɓar baka isa ka motsa ba to su sufaye bayin Allah masana Allah tsananin su da Allah da tsananin sanin kusancinsu da Allah tabaraka wa ta'ala to in suka ganka kafin su ganka su ganka kai wani kana da wani iko kana da wani waye sai sun ga cewa fa ikon Allah ke motsa ka abin nan duk da kake yi in Allah ya ga dama yanzu zai tsaye da kai na a saboda a saboda haka wannan motsin naka su ne ake cewa tajalli saboda tajallin kudura ne waccan makadir alkharki din ne jalliya da kafin su bayyana suna cikin gaibin ubangiji amma yanzu sun Allah ne kada ya san su yawwa Allah kada ya san su baraka wata da kai kanka da ya nufi zai yi ka da aikin da zaka yi duk yana cikin gaibin ubangiji yau sai Allah ya sa ya yi ka ka fito kai tajallin waccan kudiran ne da ka fito kuma aikin da kake yi tajallin waccan dai makadir alkharki din ne kaga ka zama tajallin sufar Allah tabaraka wa ta'ala kai ba Allah bane ba amma waccan makadir din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah rubuta yau ga su ka fito sun fito ana ganin su a fili to wannan shine tajalli gaskiya ne a ce tajallin, in su ba sun ce tajallin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana suna nufin makadir da Allah ya rubuta sifarsa ta kudura wannan shine tajallin wannan ne kuma ma'anar wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ala annahu Yawwa, sau saboda haka gaba ɗaya kaunu gaba ɗaya kaunun nan duniya da lahira duk jallin Allah ne da duk abin da take shiryar da kai zuwa gare shi Allah take shiryar da kai zuwa gare shi ba wani abu ne yawwa tana shiryar da kai zuwa ga Allah ne tabaraka wa ta'ala duka sai dai dan babu tauhidi eh sai dai in babu tauhidi amma da tauhidi duk abin da ka gani yana nuna maka Allah ne yana shirya da kai zuwa ga Allah ne tabaraka wa ta'ala domin abun ko me shi inda ba samuwar Allah wannan abun shi ba samuwar sa gaskiya ne wannan shine karatun to shine karatun warware abin da shi wa Allah razmi yake magana kenan akan tajalli wannan tajalliyat da suke gudana a cikin halitta da haka batun wai ga ce wai tajalli Allah Allah dutse kawai yi wa tajalli ƙarya gake yawa istilahin su baye waɗannan abubuwan duk da suke faruwa duk tajallin Allah dan duk in ba Allah ba su da abin da ka gani wai da kai mahajubi ne kai baka san haka ba samuwar Allah ita ce zatiya duk wata samuwa ɗari a ce Allah ya samar da ita to tunda kai ɗinnan aikin Allah ne to tajallin Allah ne kai ba wai kai Allah bane. amma kai aikin Allah ne in an ganka Allah ne ya yi ka tabaraka wa ta'ala wannan kuma baka isa ka musa cewa Allah ne ya yi ka ba in kuma za ka musa to fito ka musa to wannan shine sannan abu na ƙarshe cewa wai su baye suna da aƙidar ah, wai annaba waliyi sun bi annaba to wannan kuma kai da su kai da kai da su baye ya Hmm. Yama za ta haɗa ba zai wuce maganganun shaɗahat ba na wasu wanda malamai sun yi magana malamai na musulunci sun yi magana kan shaɗahat babin shaɗahat da yadda mokifinsu yake da yadda ake tsayawa a kansu to wannan kuma ka shigo kake musu shari ka ɗauki maganganun su na shaɗahat wanda suke ba a hayyacin su ba wanda in sun dawo suna musa su ce wannan abun kafirci ne ba daidai ba ne ba ban san na faɗa ba kuma ina bara'a da wannan abin da na faɗa kuma almajiransu ɗalibansu in an zo an dawo ana maido musu maganar suna fassara ta da fassara mai kyau irin maganganun su ma'ashar al'anbiya'i utitumul laqaba wa na walam tutau misali hudna bahran wa qafatil anbiya bisahiri dukkanin suna cikin masail din da aka kasa a jawahirul ma'ani wanda shehu tijani yake faɗan cewa shadaha ce mutum yake yi hali ne yake zuwa mutum sai ya fauce mai hankalinsa wanda zai fi karfinsa kuma ba yadda zai sai ya dinga maganganu irin wannan wanda in ya dawo hayyacinsa zai taraji wanda shehu tijani a jawahir ne tabbatar da cewar duk wanda yake ganin ya faɗi cewar Allah tabaraka wa ta'ala shine abin bauta shine sama da kowa sannan ya zo yi maganan abin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa ulul azmi ba na matsayi mm. sannan ya zo ya ce abin da ya wa ulul azmi bai wa shawaran mursalai ba abin da yawa mursalai bai wa shauran annabawa abin da yawa wato siddiƙai a ɗaɗaf kenan bai wa shauran wanda ba su ba ya ce wa man kharaja an haza wanda duk ya fita daga wannan tsarin ya ya fita daga ka'ida ta imani wanda yake ganin ya fi waɗannan wanda ya ga ya fi annabi ko ya gaza ya ɗaga wata martaba akan wata martaba ya ce zai iya fita daga cikin ka'ida ta imani ya kashe wata ne faɗa cikin jawahirul ma'ani za a zo a tadda karatun so kaga da kace wai su baye suna wannan kiyama ka faɗa an rubuta su ba mu da wani ta cewa kage ne kai musu amma kuma akwai kiyama to sai na biyar hmm. kalmar idrak idrak kalmar ce ta hmm. idraki aka kawo ta wanda shi wa larazimi babu in tun da aka faro ka'idan nan abinda shi wa larazimi yake girkawa har shi ya karanta abin da yake girkawa shine ko a karatun da ya yi na shekaran jiya shewa alharajin yana faɗa cewa la yudraku ta'ala an an yudraka kunu wa haqiqatihi yanzu nan muka sa muka sa odiyan um, bidiyon nasa yana karanta gurin yana fassarawa amma kuma wai a ƙarshe sai gashi ya ɗauko yana cewa wai nan shewa alharajin yana nufin wai ana yin idrakin Allah wai ana ihada da Allah kaji ba shi wa larajin yana nuna wai za a iya idrakin Allah wai amma ta zuce wai da idan zuci wai za a iya iya saboda ka ji ga can ya karanto nan kuma ya zo yana yana shari kai ina tausaya wa tarayin wallahi wallahi ina tausaya wa tarayin a ce wai rayuwar ya manta abin da ya faɗa ne a can to a saka ai ai kamata a ce Ka gane? To a karatu? A karatu magana. ɗaya? A guri ɗaya kuma? Ya manta ne a kira makalla. In dai ba manta ya eh, ba, kai abin kunya ne. Amma mantuwar amma mantuwar kam akwai abin da yake jawo ta akwai iyayya da adawa dama so ake a samu kafa sukan. Neman aibu aibu eh, a. Ah. Dama ya abin da ake yi. Sosai. to sai a saka bara a kunna na idan nan na basira to kalmar idraki me take nufi kalmar idraki tana iya zuwa muradi, fali, li ilmi ma'ana daidai da kalmar alima kamar yadda Allah ya ce wa ma adaraka ma hiya ai wa ma a'allamaka ko a'alamaka ma hiya narun hamiya wa ma adaraka mal haka; ai wa ma a'alamaka ko wa ma allamaka mal haka. da haka idrak yana zuwa da ma'anar al'ilmu to sannan al'idraku kuma yana zuwa da ma'anar da ta haɗari ta ilimi shine ma'anar ihaba to idan idraki ta zo a cikin haƙƙin Allah mustahiliya ce ga wani ɗan adam ba ma ta zuwa hasali sai dai a kore ta kamar yadda Allah ya ce la tudrikuhul absar an gane ko ma'ana shi Allah idan dina ba sai masa idraki idraki shine al-ihatatu bishai'i wanda akwai bambanci tsakanin idraki a nan da ma'anar annazaru idan duna za su ga Allah kuma suna ganin sa a lahira ba a duniya ba amma ko a duniya ko a lahira idan duna ba sai wa Allah idraki shi yasa yace la tudrikul absar shi idan duna ba sai masa idraki ma'ana su kewaye shi da sani ko su kewaye shi da gani ba ai masa haka to amma anan suna tabbatar da cewa wai ana yi wa Allah idraki bi ainil basirati ainil basirati idan basira ma'ana zuciya kenan to wannan ma babu wani dalili a shari'a da ya nuna ana yin idrakin Allah da zuciya ma'ana ana ihadatu bihi ilman ba a yi domin ya kore ya ce wala na bihi ilma ba a kewayewa da Allah ta fuskar sani ko a duniya ko a lahira ko manzo ko mursali ko wali ba mai masa haka domin ubangiji ya fi karfin ai masa haka a ce ka kare masa sani ciki da bai baya yiwa ba Na'am. To, kaga na farko a karatun da ya jiyan, shekaran jiyan, ya karanta walan ma kana haƙƙu haqqu subhanahu wa ta'ala ya ta'ala an an yudraka kun wa haƙiƙati, ya karanta wannan ala razumi ya faɗa a muqaddima a ƙa'idan nan cewa yayin da Allah ya kasance ya fi ƙarfin arziki a yi idirakin yadda yake a karatun wancan satin alaharazmi ya ce wa annahu la ya alamu ma huwa illa huwa shi Allah ba wanda ya san hmm. menene shi sai shi din mutumin da ya tabbatar maka da wannan kowa ka da kana cewa wai ya ce wai wai wai ana idrakin alam ka ji ba kalmar yace tana da ma'ana biyu tana da ma'anan alima tana da ma'anan ahada aliman ita za ta guda dacewa shewa ala razumi ya zauna lafiya ka wuce lafiya a'a baya san shewa ala razumi ya fi so shewa ala razumi yana wuta da haka a fassara da a ya tafi wuta shi ya fi son haka kaga wannan musiba ai da yawa ta. Allahumma amin to da haka sai mu karanta gurin da aka faɗa ya karanta ɗin ya ce wai ana nufin wai wai a haɗa abin da aka faɗa a gurin shine wa in tajalla subhanahu wa ta'ala bismihi zahiri idan ubangiji yayi tajalli da mhm. sunansa na azzahiru kaji fa tajallin ba fa tajalla subhanahu wa ta'ala ko bi zatihi ko bi mahiyati yi, ko bi hakikati. ba fa wannan tajalla bismihi zahiri aka ce da sifarsa ta sunansa a zahiru zahiru ba yawwa libaɗi nafsi man tajalla lahu ga baɗinin wanda ubangijin ya tajalli da sunansa na azahiru zahiru din gare shi shi ko duk abinda ka gani tajallin sunan Allah na zahiru ne duk abin da ka gani yana nuna ma bayyana tabaraka wa ta'ala yana nuna ma akwai Allah gaskiya ne duk abin da ka gani daga da wannan sunan na azzahiru ubangiji ya fitar da shi ko menene gaskiya ne sai ya ce wa in wismi subhanahu bismi zahiril batin ta jalla lahu hasala lahu hasala hasala al idraku bi ainil basirati sai mutum ya riski wato abin da aka yi masa tajallin nan da idan zuciya ma'ana shi wannan tajallin zuhur din ba da idan wannan zai gani ba da idan zuciya zai gani ba yawwa ba da ainul basira ba da ainul basirat zai gani sai ya ce fa kunu idraku sahibi hadal maqami bi ainil basirati idrakin ma'abucin wannan hmm. muqami sai ya zamo da idan zuciya ne la bil fikri wan nazri ba da tunani ko da duba ba to barkati me zai yi idrakin shewa larazmi ya faɗa abin da zai idrakin ba Allah zai zai yi idraki ba barkati sai ya ce a gaba fa ya fi karanta gurin maimakon ya zo ya gyara haka sai ya tafi haka sai ya ce fayudiriku da aini basiratihi alamal haqa'iqi wa alamal ma'ani kaji ba abin da zai riska din idan mutum ya samu tajallin ba idiraki zai da Allah ba ya kewaye da sanin Allah da idan ruci. a'a alamal haqa'iqi wa alamal ma'ani duniyar ma'ana ita zai riska duniyar ma'ana ba duniyar his ba duniyar his ita ce inda jikinmu yake yake rayuwa alamul ma'ana kuma shine alam na hankali alam na na rawuka wanda annabi sai ya faɗi alam dinnan na al-arwahu junudun mujannada ba mata arabu na shine alam na ma'ana wanda ake cewa malakuti jabaruti waɗannan su ne awalimul ma'ani su zai riska ba Allah wa tabaraka wa ta'ala halitta ce su ma kuma su ne zai yi idirakin su amma sai ya ce idrakin Allah zai tabaraka wa ta'ala saboda zalunci ga bayani mai bayani yayi bayani a gurin amma sai ya tsaya ya ce ai gashi nan Allah ake ba a riska Allah ko a duniya ko a lahira ya ƙara tabbatar da abin da Alharazmi din ya faɗa a wajen cewar Allah ba zai ta jalli lafid duniya wa lafil akira ba bi ma yi zaki kenan shi Alharazmi yake faɗa shi ma sai gashi ya zo saboda karama ya maimaita abin amma kuma yana so ya daɗa ta wani abu wannan wannan wannan kwangaba kwangaba malam abin ne yana abin mamaki yadda yadda ake karatun nan amma dai mu je zuwa eh mu je zuwa da haka wannan shine abin da ya ce fayudiriku fayudiriku mhm. yace bi aini basiratihi alamal haqa'iqi wa alamal ma'ani fala ka inda ma bima yudriku bi ayni basirati iskalun wala timalu idan mutum ya kai wannan matsayin abinda ake faɗa na alamul ma'ani din da alamul wato haɗa'iki din to ba zai zama kana da hmm. wani rikici ba ko wani cewa zai yi ko ba zai yi ba kai Allah ya gwada maka kaga abin da ka gani an maka kashi to abin da wa Allah razumi yake faɗa kenan ba yana nufin za a yi idrakin Allah ba ya kora haka ya kora haka shi ma wani rabul ya karanta to amma dai wannan shi da shi wa Allah razumi ne a gaban Allah za a yi zai san me zai gaya Allah shi wa Allah razumi ya fi karfin ya tsaya da shi a gaban Allah ma shi dai zai tsaya wannan tsakanin su da Allah kuma gaskiya ne to sai na na shida na ƙarshe kenan ko wannan na shida na fara maka zancen shi ɗazu wato wannan eh, bayani da shi shi wa alarazim yake radiyallahu anhu ta wannan ka'ida kasa ganewa da honorable yayi sai yake so ya soki abin kasa eh. haukan da yi haukan da yi mm-hmm. na haukan da ya sai di ya daba wa kansa wuka bai sani ba binnan da ya ɗauka sai ta wai ilmul kalam ne kuma falsafa mantiki ne dan haka sai ya tafi ya je ya dauko zancen yawwa zancen Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa yadda wanda ya akan falsafa da mantiki sai ya ɗauko wannan zancen zai soki wannan mukaddima ta shi wa lazimi na ce ya daba wa kansa wuka na ce bari ka gama ɗaukowa ka karanta mu ma mu ɗauko iya sunna din. mu ɗauko babin tasawufu mm-hmm. mu daɓa maka wuƙa da shi ka ji shi shehu ɗan fodiyo yana magana ilmul kalam ne sai mu ɗauko maganarsa ilmin subanci wannan littafin su baye da ka ɗauko kana karanta sai mu ɗauko mu ga kai dan bid'a shehu ɗan fodiyo ya kira ka rikakken dan bid'a ne kai a harshen ɗan fodiyo za mu je ya fara zuwa iya ɗin mu sai mu bi shi yawwa a saka mana shi a ji shi to wannan littafi da yake hannuna iya usunna ne wa ikmadul bid'a na shehu dan fodiyo shehu mujaddadi a cikin fasalin da shehu ya kira shi da babun fil imani ko babul imani kamar yadda duk wanda ya san littafin iyahu sunna shehu idan ya kawo bayani akan abu na sunna zai kuma kawo kishiyarsa na bidiyo'i da aka kirkira to a nan babi na hudu albabun rabi'u sai ce fi bayani ɗariƙin sunnal muhammadiyya fi babil imani wa bayani ma a hadafahu annasu fihi min albida shaytaniyya wai babi game da bayanin tafarkin annabi Muhammadu a babin imani ma'ana hanyar da annabi ya ya koyar da imani ya koyar da sahabbai sanin Allah da bayanin kuma abin da mutane suka kirkira na bid'o'in shedan a babin akida babin imani to idan mai tafiya mai karatu ya taho ya taho zai zo inda shehu ya ce albida'u fi babil imani bid'o'i a babin imani to sai shehu yake cewa qultu nace wa qad azuma jahalu man wahama. haƙiƙa jahilcin wanda ya tsammaci anna husulal ma'arifati wai cewa sanin Allah yana yiwuwa ya ta'ayyanu bi ɗariƙil mutakallimina yana yiwuwa ta hanyar ilmul kalami dogon zance mara amfani ba aya ba hadisi to duk wanda ya zaci haka yana yiwa shehu ya ce kada a zuma jahaluhu jahilcinsa ya burin kasa to kaji na'am akram akram kaga nan shehu dan podiyo radiyallahu anhu radiyallahu anhu yana yin yana yin magana ne a cikin babul imani yana yin magana ne cikin babul iman ba a babul isan ba ita kuma wannan muƙaddimar a babul isan ke na farko ki gaskiya ne yau gaskiya ne da shau babul imani yake magana ita kuma wannan muƙaddimar a babul isan ne sannan ita wannan muƙaddimar ba ƙida ba ce ba aƙida ba ne muƙaddimar ita wannan ta, shehu a razini saboda haka shi kuma babin imani aƙida ne wanda idan baka je da shi lahira ba in baka je da shi lahira ba wannan mutum yana cikin wani hali amma shi wannan ka'idar da wannan ilimin ilimin na ilimin na sai yi magana gaje wato har yanzu ni abin da nake tunani shi ne? na su na wato kamar eh, irin su malam lawan da masu matafiya irin tasu sai na kamar ba sa gane kamar ba sa rarrabe tsakanin babubbuka ka gane na wato abin nan ɗin addini to ni ban san babubbuka na ilimin addini zan ce ko babubbuka na matakan addini yawwa na matakai yawwa mm. yanzu misali wannan maganar da Sheikh Usman bin Fodio radiyallahu anhu yake magana ai yana magana ne akan mm. aqida ko wanda shi kuma shine na farko shahadatu Allah ilaha hmm. illallah wa anna muhammadur rasulullahi ko sai sallah hmm. sai zakka hmm. sai azumi wannan ai su ne ake nufi shi ne yana cikin babun ah, muƙamul islam ne ko to sai babun iman ko to shi wannan magana da yanzu shi wa aliyu razumi yake yi ba magana ba ce ta babul ihsan babul ihsan ne babu ihsani to sai in ga wasu abubuwan da suke zuwa yawwa na babin ihsan ne sai na ga an mm. ɗauko su kuma an kawo su babin aƙida sai abin da yake daure min kai na ina yin ka aka kallon dole jahilci haka yadda yanzu ne bara mu ji abin da Usman din ya faɗa sai mu sai a fassala mana mu gani na'am na ga lokacin abin ai an saka bidiyon yanzu muna ba da amsa ne ko mm. eh, eh, so abin da da nake so a fahimta yan uwa yadda sai da yi wannan sharhin haka ne babin ihsan wannan muqaddimar ta shiwa larazimi tana cikin babul ihsan shi kuma babul ihsan mutane su sani waɗannan ilman da suke da alaƙa da ilmin maƙamil ihsan an ta'budallah ka annaka tarahu fa ta takun tarahu fa innahu yarak ilman da suke da alaƙa da wannan babin ko baka san su ba in ka je lahira zaka shiga aljanna wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da kai su kuma ya ganin damar sani ka sanar da kai ba sannan kuma kai dan wani ya sani kai baka sani ba to dama kai komai ka sani ne ba komai ka sani ba abin da ka sani babin imani shi ya sani ya wuce gurin Allah ya buɗa mai ya san wani abu a Allah tabaraka wa ta'ala ka san sanin Allah kuma tafawuti ne wani ya fi wani to abin da kai Allah ya sanar da wani ya sani kai baka sani ba a Allah to ka yi haƙuri mana ka tsaya iya sanin ka <laughs> kamar da Allah da ya ce wa kulli dhi ilmin alim kai ka tsaya iya sanin alim shikenan ka kyale kowa ba wanda ya zo ya ce maka wai wannan ka'idar wai aqida ce ka kudirce haka Allah dolan dolan ka ba wanda ya faɗa haka a subanci ba dole bane gaskiya ne na ɗaya kenan na biyu Shau dan Fodiyo karara yana zargin ilmul kalam ka ɗauko zargin da yake wa ilmul kalam saboda ɗan cuwa-cuwa ne kai a harkan ilimi nake nufi ɗan cuwa-cuwa a harkan ilimi mhm. ɗan rufa-rufa yana sukan mhm. ilmul kalam ka ɗauko su sukan da yake wa ilmul kalam ka zo kana sukan sufanci da wannan wanda ilmul kalam daban ilmun sufanci daban ka ɗauko maimakon sai ka tafi can wani abu da shehu dan fodiyo ya yi a a cikin iya usunna duk waɗannan ilman da gazali tsarki sallah zakka azumi hajji kasuwanci jana'iza aure siye da siyarwa haddodi duka sai da ya gama su tas sannan ya tafi magana kan sufanci mm. yana gwada maka shi ba sufanci ko ruwa sai an gama duk da waɗannan yawa sai an gama duk da waɗannan abubuwan samara ce ta waɗannan ilman shi sufanci sai duk ka gama sanin waɗannan aiki da su kayi yi sannan sufanci yake zuwa a haka ya tafi baka ƙara saya shi ya tsaya iya babi na hudu ne ya karanta abin da ya karanta da ya tafi can inda shehu dan fodiyo ya magana akan subanci to da ya gano dan fodiyo ya ce maka kai dan bid'a ne tirayan <laughs> <laughs> Akramakallah. Eh, ware ko ya shi dan fodiyo ya ce mai shirin shirkakken dan bid'a ne. Duk wannan karatukan sai ne har babun shayi duk sai da abubuwa na sa tufafi da me duk da ya babobi ya babobi sannan a ƙarshe ya ce to subanci a ƙarshe daga subanci magana ta ƙare kawai sai aka yi tambihat littafi ya ƙare subanci shine katima a nan saboda yana gaya maka yana gaya maka subanci shine kololuwar addinin musulunci ka san me yace sai ce gaskiya ne albabu albabu salisu salasuna fi bayani ɗariƙi sunnatil muhammadiyya fi babil ihsani ba babil imani ba wa bayani ma a nasu fihi min al bida'i shaytaniya sai ce as-sunnatu fi tasawwuf wannan shi dan bodiyo me yake nuna maka yana nuna maka shi al-ihsan shine at-tasawwuf babul ihsan din shine at-tasawwuf Ko kuma sitirayen wallahi tallahi a makamul islam ake ta rigiwa da Shi shi yasa kuke jin isa din wani bambar ko mukamul imani ku ji babul imani wawa balle ku gama da shi ku tafi babul isar wallahi ba ku shigo babul imani wawa a babul islam ga ka san qur'ani ya ce qalatil arabu amanna Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslam wallahi anan kuke aqulu aslamna kuke amma walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum shine gaskiyar magana to ilman da suke da alaka da babul iman ilimin aƙida zero ne ku to balle kuma a tafi ilimin da suke da alaƙa da makamul isan hmm. kawai ilimin da kuka sani na makamul islam iya nan shi ɗin ma ga shi ga yanda yake yadda ake fama da ku a masail na fiqhu da masail na menene su ma ɗin ga yadda ake fama balle kuma ilimin aƙida balle kuma ilimin tasawufu ilimin taskiyatin nafs to shine kalubalen na kaga abin da shehu dan bode ce as sunnatu fi tasawufi yayi magana sunna akan su bane tasawuf sun akwai sunna sunna ne ma kenan yawa sunna ne da ya tashi hadisi ya kawo isan ya kawo na farko hadisi na biyu man adali waliyan ya kawo ka gani sannan ya ci gaba da da sunna ta tsufancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam batun lahi bi tarkil muharramat kabiraha wa sagiraha wa tarkil makruhat wa al ihtimam almanhi ashadd min fi'l al-ma'mur haka ya tafi hadisin sahih bukhari ma na haitukum anu har ila yau da itiqadul abdu bi annahu khairun min ahadin kada mutun yayi kada ka ji ka bi wani ya ka hadisin inna ahadakum la ya'malu bi amali sannan ɗari suna a at da bi jami'i iman ya ka hadisin al'imani iman bid'un wa sau da haka eh, sai ya tafi kuma al ufin fi tasawufi to inda su lawan za su mutu na yan bid'a su lawan yan bid'a ne sai faɗa abin da muna saurara muna saurara yawwa aka faɗa abin da aka fara a subanci misali sai ya ce mutum ya ɗaura kansa da ƙarfe irin kamar takura kai ka ɗaura kanka da igiya irin da yasa bai ba suna yin wannan ba akwai wata igiya da manzo Allah ya sa aka cire aka ce a igiyar wani ce yana yin saboda sallah da yake in zai bacci yana riƙewa kaza kaza annabi sai ya ce ɗayan ku yi sallah nishaɗin sa kaza kaza hadisi eh. to ya ce da haka kada mutum ya je takura kansa da ibada ya hana kansa har ma ya wani ɗaura kansa ko ya sawa kansa karbe ko wani waye kada a yi wannan Bida'a ne sannan na biyu ya ce ɗalabul humul bi halin gairi mardiya mutum ya dinga ɓuya ka kana ɓuya kanka ka zama bawan Allah in ya ɓoye ka shikenan in ya bayyana ka kawai ka fito sannan ya ce asama bangaren jin kiɗe-kiɗe kenan jin kiɗe-kiɗe shi ma duk da ya zo ya kasa kiɗe-kiɗen sama ɗin ya kasa shi gida-gida ya ce sama akwai wanda shi da in ana karanta alkur'ani sannan yake samun kansa cikin hali ya ce akwai wanda shi kuma to wannan ya fi kowa martabarsa ta fita kowa akwai wanda shi kuma in ya ji ana wa'azi ana faɗakarwa lokacin yake shiga cikin ahwal suke tumanyo masa sai ce akwai wanda baya samun ma'arifa baya shiga cikin hali sai ya ji ana saba kasidu na waƙoƙi ana ana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan shi yake samun kansa cikin yanayi na ma'arifa ya ce wannan yana martaba ta uku akwai na martaba ta hudu wanda shi kuma sai ya ji ana kada abubuwa na, na, na mandiri da irin waɗannan sannan sai yake samun shiga to wannan yana martaba ta hudu ya tafi martaba ta biyar shi ma wanda wato shi wancan wanda yake jin mandiri abin kiɗa-kiɗan da ake da waƙoƙin da ake na halal ne abubuwan da ake na halal ne to shi kuma wannan mai martaba ta biyar mm. sai ya ji ana yin na haramce haramce Wayo. Yawwa sannan man ta wa kuma sai ya wal ahwal inda sama'il mudribat al muharramat. Yawwa ka sama'il autar wal mizmat to wannan shine yace haramun. To wannan martabobi guda biyar ya kawo su yace waɗannan ga yadda suke ya bi waɗancan yace kuma wannan ga mai matsala ya ci gaba da magana akan Sama'il din nan yayi zance mai faɗi akai Allah ya ƙara masa yadda sai ce wa min zalika yana mhm. daga bid'o'i in karu karamar waliyai musun karamar waliyai sai ce wa huwa bid'atun muharrama ijma'an wannan bid'a ce muharrama gamuwar malamai yace qalul ulama malamai sun ce wayu sha man yunkiru ha su su'ul khatimati ana tsoron wanda yake inkarin karamar waliyai zai yi mummunan mutuwa ya cika ba imani Allah ya kiyaye mu mutuwa eh yace daga cikin bid'o'i shine mutum kuma ya dinga da'awar karamar yana da'awarta kuma shi ba ahalinta bane shi ma yace wanda yake da'awar karawa ba ahalinta ba ana tsoron yayi mummunan mutuwa Allah ya kiyaye mu to ga inda lawan ya fito nan a inda lawan ya fito nan bid'a sai yace wa min zalika yana da bid'o'i an nazaru fi kutubi ahalil kashfi liman lam yufarrik baina zarrati wal fili to gaskiya yana daga cikin bidiyo'i duba littattafan sufaye ga wanda baya bambance tsakanin kiyashi da giwa to irin su lawan kenan dan polio ya ce kai dan bid'a ne dan bid'a ne batacce ne kai dan bida'a baka bambance <laughs> mutumin da alfassarori kullum sai mun kawa ka da kurakuri amma abin ya ba <laughs> wuka ya daba kansa ai bai san iya usunnan bane kaga kaga bai san iya usunnan sa ta bi da koshi ba eh to kun ji wannan yan uwa shine abin da yake akwai wannan karshen karatun mu kenan to ni ina gajiye jiya na kai biyun dare a maulidi Ah, sai di Malam Ibrahim kuma shi ma wannan satin aka yi biki saboda haka shi ma yana gajiye gaskiyar magana to amma dai za a ba da dama a yi 'yan wayoyi ah, sai mu kuma gintsa shirin haka muna cikin maulidi sai kun yi mana afuwa eh za mu abin nan insha Allah za mu yi ɗaga kira whatsapp only amma uku za mu ɗaga in ta yi da yawa ta kai guda biyar a ɗan yi mana afuwa da Allah na so a ce awa biyu muke cip cip amma na ga awa biyu da eh, minti bakwai da minti bakwai sai mu yi kamar da kwata ne hmm. dan Allah malam Ibrahim ina musan magana da malam to wani FC basa ne ya ce yana da yayi min basa To, to ya kira Oman. ba sa in kana so sai ka kira waya. In ka kira direct zan haɗa ka da malam ya kira mu. Wanda zai kira, kira muke so na wasa da Allah. kaji salamu alaikum rahmatullah salamu alaikum yawa barka da warhaka haka. Walaika salamu. Alhamdulillah, da wa muke magana? Wallahi alhamdulillah. Ok. Ato ya iya gaskiya ne, Alhaji Umar ya al'amura, kaga ban yi saving din nan ba din ba. Eh gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Allahumma amin. Malam yana jin ka. Na'am Sayyidi muna muna godiya sai muna muna gaisuwa. Da kai Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin Sayyidi muna godiya. Malama gaskiya tun da kake karatu ba karatun da ya ratsa min jiki irin na yau wallahi. To alhamdulillah. Allah ya Allah wallahi mala abbas karatun yau kai kai lawal eh, turayon ya yi girman allah ya je saurari karatun nan watakila zai dan <laughs> same suwa zai dan ya dawo ya tura ba abin nan da yake yi kai abin yana kai abin gaskiya akwai tausayi. Alhamdulillah. wallahi wallahi an ba shi karatu yau sosai da shi da mabiya bayan shi su je su zauna eh, da irin eh, to kusa irin sideline abubuwan addini ya zona ya nasu wannan abun addinin musulunci ake mawa mu ma yanzu ba wai muna magana ko tsarika ta riga Allah ya riga ya ɗaukaka ta ya na karatun nan ya duba yadda yake karanta banda ma matsala da sha al'ubu duriyar ya tuba yadda yake karanta jawayar ma'ani da yadda yake musu fassara yana sa yana dasa kiyayya a gaba ba Allah ya sa a karatun ba kuma an ka tsoma yanayin karatun yanzu fans kawai ake nema Allah ne kuma fans ne to Dada ina da dan wasu matsaloli biyu da nake son gabatar Na'am, muna jin ka Alhaji Umar. Ana jin ka. Yawwa, to ni dai tsakani da Allah malam na daina sauraron karatun su tun daga last week na daina saboda kawai kamar bata lokaci ne ba gaskiya ake nema ba bana sauraron karatun su hmm. amma week din da na saurara last one na kola da yake kira yana yawan kiran yana ma yawan kiran karatun mu a nan eh, yana kwala ne daga Finland eh tun ranar da na kira su a can suka yi blocking gina ba su bari in kira yana yawan karyata ni cewa a can da ni ba dan izala ba ne shi ne nake so in ba da sako yau to wallahi wallahi ka ji ni wallahi suka rene ni wallahi malaman izala suka rene ni to wallahi so na yi karatu shekara 11 a wurin sannan na yi shekara biyar ina yin alaramma. Na. To. Shekara biyar ina yin alaramma ina jan karatu saboda yanayin yadda suke suka fahimci karatun Kur'ani na yadda suka koya min. Kur'ani sa suke koya wa mutane yadda za a iya kira'a abin da abin da ni na san suka iya kenan. Kun san dalilin abin da ya sa hmm. na baki zala ina gaya ma kola din nan daga Finland yake yawan karyata ni kuma eh. Muna jin ka. shi ke jan baki shak shak ma da yana yawan jan baki na kaza kaza kuma lokacin ma ko magana nake yi da kai daya biyu zaka gana jama'a saboda eh, idan firan mu ya kai irin yanayin yanda malami malami na yake tafsiri yakan sa ni jajja aya mm. sai babana ya ce a ah, shi fa bai yarda da irin wannan karatu ba idan mutum ya sauka ƙur'ani ya iya qur'ani abin da ya kamata shi ne ya yi littattafai. bayan kwana biyu dai sai ba har yanzu ba na littattafai sai jero min littattafai ya yi nambarin na number har zuwa da goma sha shida eh. sai ya ce to yana so in yi wa'yan littattafan sai na sai na ga ya damu ya damu sai na kwashe sai na kwashe suna yin littattafan nan na ba mu malam nace malam gaskiya fa ana matsa mun a gida an ce in yi littattafai gashi kuma ya rubuta littattafan ya yi nambarin na su masu bikin idan na yi haka sai mu ci gaba da wa'azin da muke yi muna yawo san cewa dai ina da ilimi ba idan da tattafa na'am sai eh, ba na muna sauraron ka Alhaji Umar kana jin bayani na muna ji sosai kuwa muna saurara duk wayannan littattafan je ka siyo na hau idan na koya maka na hau babu littafin da baraka kiya ba za ka ɗauka da kanka ka karanta kuma ka gane fasara ka za wallahi wallahi haka yake mu. A ɗan maimaita me kace me kace me malamin ya ce maka? Na ce muku babana ya ya rubuto min littattafai guda ɗaya har goma sha shida. Eh mun ji nan da ka kai wa malam. Yawwa sai malamin ya ce min in rabu da littafin da babai sun je in so na hawu akwai na hawu wadi na biyu na idan ya koya min na hawu na iya na iya na hawu sosai na sai na je na koyi littattafai ba ni ba kai na zan dinga daukawa ina karantawa Mun fahimce ka. Kuma ina fassarar littattafan wallahi ka ji dalilin da na fita izala kenan. Na yi dai fara dai na hau din kuma gashi ni ana ta samun zafi a gida ni littattafai. Na sauke na ɗaya ko ta sauke to ina nan na ta fama da na hau da na ce kai sai na fara sullube ma shi malamin. <laughs> Dan a lokacin da ma muke dawon izalan wallahi yanzu haka hangon mu akwai malamai da yawa wanda ni na ɗauki hannuna na ja su a mumbari. sun suna ba da sallah don ba ma sun sallah Allahu eh. akbar wanda a yanzu haka ni in na gan su farkon abin da nake tuna akwai wanda nake zuwa zaguya tare da su haka duk ba irin zagin su ba mu yi kan shimfiɗa farin kyalle ba ni alhaji umar haka na faɗi na yi karatu wurin malamin izana tun daga wuraren 1995 har zuwa wuraren 2002 daga 2002 zuwa 2007 baki na dingaja ma na dingaji to daga 2007 da na shiga jami'a shine Allah ya haɗa da wani ɗan rabe na fara yin ɗarikan eh, jafariya. Ba eh. gane ba Allah ya sa na gane ɗarikan tijjaniya kenan na shiga. Ka ce. Hatta tarbiyatul azkar ɗin nan na yi na gane na fahimci duk abin da ake ba kafirci ba ne. Alhamdulillah. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Muna saurara ka, ana saurara ka. da cewa wai a hanya ne na hana shi yin karatu waye ce zai hana shi yin karatu challenges ya kawo aka ce to a nemi rana ko lokaci a sa ba wanda ya hana ka yin karatu abin da suke trending a kan kenan sai su dinga cewa wai an ce wai hanya ce na hana ka to bai ya sani ba ba ɗan izana kaɗai suke sauraron shi ba akwai yan tsarika akwai waɗanda man neutral people suna saurara kuma suna neman gaskiya ya fito ya zo ya zauna ga irin fassarar da ma aka yi mai na yau ya ma isa ma kawai ya ishe su tunani kuma ya ji tsoron Allah walla Allah kuma ma in ma bai fito ba mu ba ba za mu taɓa yafe mai wayan gaskiya ne gaskiya ne haka ilimi kan ba ta yafe masa ba yin fito wannan ba za mu ya warware ya warware ya warware mutanen da suke zaune a nan tare da mu suna mana izgili su gane yanzu nan akwai wayanda suka sun fara zama neutral sun fara tsoro fa suna kai ai ina ga na ku dinga sauraron malam Abbas addinin musulunci ake yi ni musulmi ne ko kun ce ku musulmi ne sai ni malam Abbas musulmi ne kun karya yake yi ku duba abin da ke fassarawa ku duba wanda shi wanda kuke so ke fassarawa ku irin ku duba ku rere mana ku gane to da suka fara kaga sati su biyu kenan kawai da sauraron karatunka eh. sun fara zama neutral sun fara discouraging akan shi lawan trial suna kai So alhamdulillah. Akwai matsala a fasarar ki sosai yana sa kiyayya da kama hmm. ne kawai yana dasa yana dasa kiyayyan eh, tijjaniya ga mutane. Kuma ma an lura ma yanzu nan duk wanda ka gashi a tijjaniya mai kokarin ibada ne ai ga masallacin mu kowa zai wata za a gani kadai zan rage a ciki in gama lazumi ni qur'ani in karanta qur'ani duk wani abu da suke takama da shi ina bikin nasu saboda yanda nake da haƙurin zama wurin ibada ba su da shi kowannan ma ya ishe ni alfahari a tijjaniya To alhamdulillah. Allah ce make mu. Wannan training da na samu na Tijjaniya ya ishe ni. Ba su iya zama na minti biyar a annabi salati ko a ɗan wasu a kare inda mutum ya yi sallama yanyanyanya ya tashi ya wuce. <laughs> Wai yanyanyanya. Wanda suke da kokarin karanta Kur'ani ina gama lazimi zan karanta na iya na iya Kur'ani. Alhamdulillah. Duk wani azkaru zai bani wahala. To Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. A Alhaji Umar yawa za mu ɗauki kira wani. Muna muna son ɗan midiyan mu su yanki wannan wayar tasa su yaɗa ta. Gaskiya ne. Akwai bayanai muhimmai. Masu saurara. Yawa masu ɗanyen yanke karatu ba. gaskiya ne ya kamata su saka eh. na to Allah ya saka da alheri Allah ya shirya da mu tafarki na gari kaga na dage ya fito a mukabalan nan mm. ina zargin irin training da aka bani shi ne aka bashi saboda da ce lokacin nan na yi na hau din da ni kutubi ne a izalan da ba littafin da baran karanta ba <laughs> to ana yin kutubi fanko mutum fanko <laughs> Alhaji Umar, ana saka maka da alheri. Ana saka da alheri. Zan ba fa'ida <laughs> za mu ɗaga wani kiran sai Allah ya kai mu sace zuwa salamu alaikum ah, wato malam wato wani abu ne ya bani mamaki. Al'ummar ashe sai da kyau shi yasa yake musu wannan wanka. Eh wallahi akwai wanda zan kira wanda yake magiyan nan zan kira shi ku yi magana da shi ya malam shi kenan. Ce ma hakura ka tunda Alhaji ya ja mana lokaci. eh kafin na kira shi wato wata magana ce ya faɗa na cewa wato ashe da gaske ne ana yin karatun koyi da kanka dai shi ake yi ai na cewa ka je ka koyi na hau kawai kowane littafi za ka iya karanta ka kowane littafi za ka iya karanta kwarai kuwa shi suke yi shi tarawa ke yi ai shi yake ai gashi nan ya ɗauko al'ummar duriya. yana faduwa duk sati ba a taba eh, karatu kan ma ai magana jawahirul ma'ani al'ukudu duriya na gidansu ne littafin su ne ba a taba satin da ba gyara ba kuma ba a taba satin da ban ga wani gyara na kyale ba na kyale ban saka ba a al'ukudu duriya gaskiya ne kaga kaga ai ta ciwa sai ashe shega ni ban wannan ma karatun ni ban taba jin saban ba a bakin Ali Umar din ba sai yau shi yasa suke blocking din sa <laughs> eh. kaga ai sun mai sharri ai sai da ga cewa wai ashe ya iya Hausa ba kaje Tirayon din da kansa yake cewa wai ya iya Hausa wai da ya ce wai bai iya Hausa ba kaga suka yi bulokin din saboda yana Na ji a wayan na ji Allah ya samu dace wai ya iya Hausa bara mu kira wannan da yayi magiyan to a kira to Assalamu alaikum warahmatullahi da ala masu kira su daina kira direct barka ya da wa muke magana yawa na ga an sa ya menene ba sa na sai na ce to eh, eh, eh. Mm. ya dan daga murya ko Suleiman ya zan kira ka kusan duk sati ne Hello? Hello? Na'am, malam yana sauraron ka kai bayaninka. Ya ɗan daga murya. Muna amsa a Kaɗan ƙara daga murya. Ina gaishe da malam. Malam yana jin yana amsa yana Muna gaishe ka. wani dan observation nake da shi. Na'am. Kamar yadda na rubuta ma, da Allah da annabi tun da shi malam Lord Trump ya ƙi karɓar wannan muƙabala me zai hana a to malam kakisu? su. saboda shi kullum sai ya je ya ya kawai ya hari ya ɗebo gani barkatai kawai yana yi amma ni ban taɓa ganin kuma wani program da ya buɗe waya ba. Malam kaki su ko? Eh, kaki su ai budajjena ne sai ya Ai kaki su mun yi mukabala da shi ya gudu, gudu waye. Yana ji na? To shi Ko la yana ji na? Yau na ce kakisa ai gudajjena ne shekara kusan biyar ko shida na yi muƙabala da shi. Ye mun alƙawari za mu yi muƙabala a kan baitin ƙadikar sanibil ilmi wa tasnibi. Mun fara a waya. Ya ce yana bauchi in ya dawo za a haɗa. An samu 'yan tsakiya wanda ya sa haɗa muƙabala ya gudu. Tun daga lokacin ban sake jinsa ba. kakisu muna da topics da shi ah, ni da shi da yawa akwai topic kan ziyara ya gudu a kansa akwai topics da muka fara akan karkar sanibil ilmi wata tasribi mun fara shi ma ya gudu ai gudajje na ne eh, neman sa nake katace kakisu neman sa nake ido rufe ma in san turayen shi na fara sani to gudajje na ne amma an ka samo mana shi ka kamo mana in ka samo mana shi ka kawo min shi ka ce ina neman sa ina nan ina jiran sa ba su kan da nake bin sa to to in Allah ta in Allah da dina next zan yi mutu zan ce da Allah ana gaita malam kaji yawa eh, ina gaitar sa da Allah ya zo mu karasa wannan mukabalolin da muka fara Amin, amin. Muna, muna, amin, amin. Amin, amin. Salamu alaikum. Ya malam kaji. To shi ma eh, kaki yana magana akan jawahirul ma'ani. Eh, ai budajjan mu ne kaki su. ilmi wata siribi wane magana shekara biyar tun ina biyu ke. Muka yi wannan Ai duk mun sani mun ji ba shi ne ya ce za a ko zai ɗauki nauyi a sa a rediyo ne? A Ƙwarai kuwa, kuma bayan nan ba Malam Ibrahim Sufiyan suka yi magana da kaki su ba, kan yadda za a tsara muƙabalar a fili ya karɓa aka ce kuma tun da gidanka akwai yalwa kuma unguwarka akwai nutsuwa ba hayaniya. Gaskiya ne. A gidanka a yi ya karɓa ya ce zai daga baya ya zille ya gudu. Wai ba amfani waye waye me da me daga baya wai sai dai in ko in za da almajiransu to kai ga ki kai kanka baka iya jan baki ba kana kana wani kana da wani almajiri kana yan jahili baka iya jan baki ba kana kana ba kana da ga kira na ƙarshe nan ya malam insha Allah daga wannan mun tashi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah barka da haka fatan kana lafiya da wa muke magana lafiya. Masha Allah Malam Ahmad fatan ana lafiya Malam yana sauraron ka. Masha Allah Malam yana sauraron ka kaji karatun Malam ko? Ah, to alhamdulillah. Malam yana sauraron ka. na ta jiya ma maulana shi abul fatai sana jani ya fata ta ki jahilai jafar da albani to fa to fa eh lalle mu ma mun gani jiya mun ga karatun sai di abul fatai sosai mun ji dadin sa sosai karatu ya mutu tas to alhamdulillah eh, ina gaida maulana eh, sadauki ina mata alkhairi wallahi ba wani da sauki kira eh.

wallahi ina da shaida a customer fan to alhamdulillah alhamdulillah su dangin zurfu ya ne wai na ga da ya yan tijjani ya halatta ko to wai me ma za a yi da me za a yi da shi su ma jahilan kullum za a je a tsaya barkata ya tsaya an su <laughs>

a wane mutum a ah, mun san madina ta kusa a nan yakin yakin baka shigo baka samu dan izala wallahi mun an gama ba su ke su sai fada su suna nan sun faje su a nan babu su to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh ka ga ya zama wakilin farkon kuma malami ne duk jahili ne wallahi mun san su ba wai su bakin mu bane mu mun san su gaskiya ne Allah ya ce taimake mu Allah ba mu sa'a Zai di muna ziyara kuma an je rauda ta Shu Abdulrazaki a mana ziyara. Allahumma amin. Salamu alaikum. Wato shi malam shi wannan a Nijar yake um, haifaffen Nijar ne amma yana yana Libya da zama yanzu. Ita ke yana kusa ne. Eh yana Libya da zama amma dai dan can ne. Kusa da ne. Allah Ubangiji ya dacar da mu. Ina ga mun ji ƙarshen abin nan. Yau wato abin da ya faɗa gani da wasu wato ko kaki su da nace za mu muƙabala da shi za mu yi ne ba akan topics ɗin da lawan Tarayyam yake tattauna ba. Tarayyam ba wanda zan karɓi zama da shi akan waɗannan abubuwan sai shi ɗin. Abin da ya shafi jawahirul ma'ani da al'uqudud durriya da ya ɗauko ba wanda zan karɓi musaya amma Yawwa kaki su a topics din dama maganar da zan ki a dauko wannan tana nan muna aje da ita saboda haka topics din da muka faro tattauna da shi a kansa kad kasani bil ilmi wa tasribin qultu kunyakum ya ce shehu ibrahim a baitin nan ya ce Allah ya ransa ne wal iyazu billah to wannan za mu dauko ya tabbatar mana a ilmance yadda wannan khalilu take nuna cewa ka mutum ya zama yaranka yaran gaskiya ne so wannan nan ina bin sa ina jiran sa akan waɗannan matsalolin kuma ya ce akwai wasu shirkokin ma a lokacin a wayar wannan kaɗan ya fara akwai su inda a wannan mhm. baitocin da shehu to waɗannan kan kaki su har yau kofa a buɗe take zo mu muƙabala akan wannan shi ma nasa daban ne eh shi wannan tafis na ma wannan tafis da muke yi na trayon ba wani wanda zan karba in dai ba trayon din ba to sai dai irin su Dr. Sani irin su Rabiu irin su wani rabi kuma tunda ba labarai waye rabi billahi gadan kai ma ba tunda labarai ne Rabi'u Rijiyar Lemo Dr. Rabi'u Rijiyar Lemo kaga shi ma mun faro ta da shi Okay, na fahimta. Wannan na gane shi ne duka. Yau wato irin su Dr. Rabi'u, irin su Dr. Sani Rijiyar Lemo, irin su ko Abdullahi ma ba zai iya ba. Um, ah. Da wannan wallahi ba zai iya ba wallahi tallahi ba zai iya ba tito mai farin gemu shi wallahi ba zai iya ba wallahi tallahi ya tafi karbin sa ala ta jawahir ruhani tafi karbin sa wallahi tallahi ba mujamala sau da haka shi tirayin da ya ɗauko ta shi ma tafi karbin sa amma shi ya gingimo ta ne to ko shi ya karba ko kuma yayyansa da malamansa su karba wannan sai sai amma wasu mas'alolin da muke tattaura da kaki su a yanzu ko ba a gudu take falle ta faddal muna jiran sa shine kawai amma waccan mas'ala ta al ma'ani kam tirayum da shi za a yi ta kuma zai amsa ai ba zai amsa eh ba zai amsa ba yau da gobe yau da gobe zai amsa da kansa muna nan da ku za ku gani za a zo a ce ya yadda a zo a zauna muna nan da ku Allah yadda za a zauna Allah ta'ala ya datar da mu kana gaji amsa ko malam zai karba ina ji da aidai inin zai karba alhamdulillah mu da ma yan kallo ne yan mm. sauraro ne sosai ku ai mana addu'a mala Allah sa ka da kai okay to Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya bi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya babu ikon guje bin ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata Allah ya ji kan magabatanmu wanda suka rage mana Allah ya amfani rayuwarsu da tamu ya sa mu wani lafiya ah, mabiya su wannan karatuka na ke kawo korafin addu'o'insu da mu da su da masu duk kakukan bukatunsu gurin mu Allah ka biya namu ka biya nasu sannan har muna roƙon Allah ya kai ɗauki a ƙasashen musulmi a duk inda suke a duniya ya kai mm. ɗauki. duk wanda suke so su ci zarafin musulmi a inda suke Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su Allah ya hada fada ya sanya ba'asuhum bainahum shadidun Allah ya hada fada da Isra'ila da Amerika Allah ya hada su fada su gwara kansu da su da junansu su zama junan junansu Wannan kuma abubuwa da ake ta yi na karya daular daular Yahuda eh, Yahudu eh, wato masu kama karya kenan wanda suka kama guri zauna yawwa Allah mm. baraka wa ta'ala ya kara karya su Allah ya kara kunyata su wanda duk suke kai musu hari suke abu Allah ya taimake su ya karbabe su waɗanda suka sa su a gaba kamar yadda muke gani ana ta abubuwa jiya to Allah baraka wa ta'ala duk abin da aka harba Allah ya sa ya dace da hadin inda aka fadin Allah albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam kasan mu Najeriya Allah ba mu zaman lafiya duk inda ake fama da harkar Allah ka aminci ya Allah ya musanya bigiran yunwa da koshi bigiran talauci ya musanya da wadata bigiran tsoro ya musanya da aminci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا فاطمه اولك الخاتمه نسال الله بالحق هذه لا صلاه كلام سقيم ولا لي اقدر من ذلك العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مع السلامه سيدي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم